samu shi kuma sallama na musulunci na ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shek wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sha Allah to mutan duniya sun tattaru akan kimla aifar na wannan lokaci za su zo su ci a amfanin bayanatin ne za ka muna kan tafiki wane ne halitta na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muhimmancin wannan halikanci wane ne muna so a kasa muna maganan da hujja a kamuna hujjojin da yake waɗanda suke salaran mu bayan an gama wannan tattaunawa za su je su duba cin littattafai su cross check kan wannan references da za ku zo ku mita muna akan Cibla FM. Yanda muka dace Sheikh Asadu Sunna shi zai soma. Ya yi magana na 30 minutes. Ya yi magana 30 minutes shek abdul jalil ya magana shi kuma fatari mai in ya gama haka nan an ba su wato works of 10 minutes za su magana mintoci goma goma goma a rotate sa'an nan waɗanda kuke sauraron mu ko kuma a bude muku phone lines ku kawo musu tambayoyi kuma su za ku bayani in an zo kuma za a tambayoyi a muta musu tambaya ɗaya a sauka wani kuma ukira kada ka zo ka ce kana da tambayoyi guda biyu uku hudu yin ci da kakan layi to sai an kira ka kawo tambaya ɗaya ka mita ka sauka a yi bayani insha Allah ba da bashin lokaci ba lokacin ta kai kuma mutan duniya ana sauraron ka shek Yusuf Yusuf Asad Sunna a ci gaba da bayani 30 minutes start right now bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة وأصلي وأسلم على رسول الله محمد أشرف الخلق عجما وعربا المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشفا وعلى أبي بكر الذي أنفق المال وبذل النص وصاحبه في الدار والجار بلا مرة ثاني اثنين إذهما في الجار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وألا أمر الذي من هيبته ولى الشيطان وهرب من أغس كسرى وقيصرى بالريق وما وانا وعلى عثمان مجهد جيش مجهد جيش الأسرة زوج ما كان حديثا يفترى حيته الشهادة فقال مرحبا وألا علي أسد الشرع ما فل سيف شجاعته قط ولا نبا وعلى جميع الأهل والآل والأصحاب والأتباع ما تعاقب صبح ومسى wa ba'du ɗan uwa masu sauraron mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu idan <clears throat> masu saurare ba su manta ba asalin abin da ya janyo aka yi takace na shi a wannan kafar watsa labarai na kibla fm mai albarka shine gayyata da aka yi min cewa an ji ina yin zafi a kan matsalar abin da ya shafi shi'a menene dalilin da ya sa muke zafi wanda wannan shi ya janyo tattaunawanmu da shi ɗan uwa faruk a wannan kafin watsa labarai mai albarka to abinda na faɗa shine nake cewa a matsalar abin da ya shafi khalifanci bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ce matsala wacce take ta fi kowace matsala girma a wajen addinin shi'a wato ɗaya ce daga cikin rukunan musulunci guda biyar a gurinsu ɗaya ce daga cikin shika-shikan musulunci guda shida a wajensu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah Ahalis sunnati wal jama'a sun yi ijma'i batan cewa khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda a shi wato al-khalifatu wato wannan tawun din malamai na lugha sun faɗi cewa wato lil mubalagha ne da haka masdarin wannan fi'ilin akan ce khalafa ya khulufu khalfan wa khilfatan wa khilafatan wa khulufan da haka ya zamanto akan ce khalafa shay'a khalfan khulufan idan taghayyara wa fasada idan abu ya canja ya lalace sannan akan ce khalafa fulanun shine idan hamuka idan yayi wawanci sannan akan ce khalafa an shay'i shine idan a'rada idan ya bujire ya kyale abin sannan akan ce khalaqa an khulqi abihi shine idan lam yasba'ahu in bai bi shi ba sannan akan ce khalaqa da eh, khalaqa akadahu min khalfihi idan ya kama shi ta baya sannan akan ce khalafahu bi khairin aw sharrin shine idza zakarahu bihi fi ghairi hadratihi in ka ambaci mutum benan sannan akan ce khalafa lahu bi sayfi shine idza jaa min wara'ihi fa darabahu in mutum ya zo ta bayan ka da takobi ya sare ka akan ce khalafa sannan akan ce khalafa sauba shine idza qata'a ma yalihi idza qata'a ma yalihi wa aslahahu idza idza qata'a ma yalihi ma baliya wa aslahahu idan mutum yanke abin da ya lalace na tufafin shi ya gyara sannan akan ce khalafa fulanatun khalafa ala fulanatin shine tazawwajaha da zawjiha idan mutum ya auri mace bayan mijinta ya rasu sannan akan ce khalafa Allahu khalafa Allahu lahu shine awwada alaihi in Allah ya canza masa abu sannan akan ce khalafa anil qawmi shine ta'akhkhara anhum sannan akan ce khalafa fulanan idza kana khalifatahu in ya zamanto khalifan wani sannan akan ce khalafa fulanan khalafan wa khilafatan shine idza jaa ba'dahu fasara makanahu in yazo wajensa in yazo bayan mutum ya zauna matsayinsa wannan shine khalifa ibn al-asir yana cewa al-khalifatu shine man yaquma maqama zahibi wanda yake tsayawa matsayin wanda ya tafi wa yasuddu masaddahu ya toshe inda ya toshe wannan hawan din da muka kawo lil mubalaga ne dan haka jam'in sa shine wato khulafa على معنى التذكير لا على لفظ مثل ظريف وظرفاء sannan ana yin jam'in sa'ati khala'i duka alƙur'ani ya zo da wannan al'imam al-qahatsani yana faɗa cewa hafas li ahlil baiti wajiba haqqihim wa arif aliyan ayyama irfani yace ka san haƙƙoƙin mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ce ka san kuma haƙƙin aliyu ga ya sani yace la tantaqi su wala ta fi kadrihi kada ka rage darajar sayyidi ali sannan kar ka ɗauki matsayin da ba nashi ba ka bashi domin duk an samu yace fa alaihi tuslan nari ta'ifatani akan sayyidi ali Allah ya kara masa da bangarori guda biyu sai sun shiga wuta idan aka je lahira yace ihdahuma la tartadihi khalifatan akwai waɗanda kwata-kwata ba su yarda cewa khalifa ba ne bayan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama su ne khawarij da namasi, wanda suka zare takobi suka yi faɗa da shi wata nusuhul ukura ilahan sani wasu kuma suka ɗauki matsayin Allah subhanahu wa ta'ala suka ba Ali bin Abi Talib da haka maudu'in ba matsala ba ce yau ta cewa ana gaba da sayyidi Ali ko ana ƙaunarsa ko ba a ƙaunarsa a'a mu ahli sunna Allah ya taimake mu ba mu da wannan ainihin wato matsalar Ali bin Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda da kanshi yana cewa lan hibbuni ƙawamu wallahi wasu mutane za su so ne har wajen sun hasi sun wuce gona da iri hatta ya da kulun na rafiya sai sun shiga wuta saboda sanda za su yi a kai na ya wuce gona da iri sannan ya ce wala ya bugidi ne ƙaumin wasu mutane za su ƙi ne hatta ya da kulun na rafi bugudi har sai sun shiga wuta saboda ƙira wannan ya zo a cikin ainihin wato a sunna na ibn abi asim a shafi na a lamba asari mai ɗari tara da talatin da tamanin da takwas Sheikh Muhammad Nasir Dina Albani ya inganta wannan ainihin wato asarin sannan ya zo a cikin nahajul balaga a mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu da casa'in da shida da kuma shafi na ɗari hudu shafi na ɗari da takwas da kuma manaƙibul imam amirul mu'minin na muhammad bin suleiman al-kufi a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da tamanin da ainihin wato uku da kuma al'amal na ainihin wato tsosi shafi na ɗari biyu da hamsin da shida wannan shine ne sayyidina abubakar Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa yadda kamar yadda na faɗa na ce ahli sunna sun ittifaƙi cewa shine shugaba bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da nassin ƙur'ani, duk da su ƴan shi'a yanzu suna ƙaryatawa na yanzu wanda a wannan gidan rediyon akwai wanda ya ƙaryata cewa wai abokin shi da Allah ya faɗa a cikin ƙur'ani to ba Abubakar ba ne wani ne Allah ya ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah in ku ba ku taimaki annabi Muhammad ba Allah ya taimake shi iz akhrajahu allazina kafaru ya ne lokacin da kafirai suka fitar da su yana na biyu sai ya ce idhuma fil gari lokacin da suke cikin kogo iz yaqulu lokacin da annabi ya ce sahibi sahibihi ga abokin shi duk malaman duniya sun yi ijma'i cewa sahibihi anan shine sayyidina Abubakar yace masa la tahzan inna Allaha ma'ana Allah ka ji kan al’imamu al’atsani da yake ta siddiƙo ahama da sahibul garin ladi, huwa fil magharati wan nabi isnani, a ani ababakar lalazi lam ya kalif min shar ina fi faddihi rajulani, huwa shekhu a sahabin nabi wa khairuhum wa imamuhum haƙƙon bila butulani. Wa abul mutahharatin lati tanzihu wa ƙarja a fin nori, ƙarja a na fin nori wal furqani. Ya abokin nan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ma'abucin kogo eh, yake cewa huwa fil magharati shi yana cikin kogo wan nabi sunani annabi shine biyu a ani abinda nake nufi ababakar allazi lam yaktalif sayyidina abubakar din da ba a yi saɓani ba a cikin wannan shari'ar ta musulunci akan mutane guda biyu in dai addini ake yi akan falalasa huwa sheku ashabun nabi shine dattijan malaman nan na sahabban annabi wa khairuhum kuma shine wanda yafi kowa a cikin su wa imamuhum kuma shine shugaban su haƙƙan da gaske bula butulani wannan ko ƙarya babu sannan wa abul mutahharati shine baban wacce aka tsarkake din nan wa abul mutahharati allati tanzihuha wacce tsarkake ce yazo qad ja'a fi ja'ana fi nuri wal furqani amma hatta malaman shi'a sun tabbatar da cewa abokin shi da Allah ya faɗa a nan shine sayyidina Abubakar amma matsalar da wasu suka kawo wasu sun karyata yanzu a zamanance sun ce karya ne ba haka ba ne wasu kuma suka ce a'a tabbas sai da na abubakar ne aka ɗauke shi amma abin da ya faru shine wai annabi ya ɗauki sai na abubakar ne ya tafi hijira da shi domin idan ya bar sai da na abubakar zai iya tura masa asiri saboda shi yasa ya ɗauki shi ya tafi da shi wannan ya tabbata a cikin littafin at-tara'if fi ma'rifati mazhabi at-tawa'if a shafi na ɗaya. libin Dawus Ali bin Dawus al-Husaini wanda ya rasu hijira ta ɗari shida da sittin da hudu haka ya faɗa cewa anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. assalamu alaikum Assalamu alaikum. Malam Fuad an samu matsala ne? Eh mu wata wurin kare da yake Sheikh Jalil da na gaban kira ka kuma wa kara kan phone she ta yanzu a rike mu koma ya so mu ci gaba da yake lokaci gaskiya yana bi. Wannan layin wancan layin da kace in kira wannan na kira layin ka ne. Eh shi kuwa shi bai kamata ya ba mu matsala ba domin kudi na kan zuba mu an biya su. Ka gani? ban san me yasa bai kamata ba san san san san alaikum. Wa alaikum assalam, na'am. To, a rike, ni a zuwa, za mu jibe shai. kai ke magana ke sa na so ka ci gaba ka continue wata maganan ka ya so in ka gama tarin mutum kannan shai ka abdul jamil na wuce kuma ya zo magana tarin minit mu straight to ten ten minute format din bismillah shek ah, kamar yadda na faɗa na ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ɗauki sai na Abakar sun yi hijira Qur'ani ya tabbatar da haka yace abokinsa ne har malaman Shi'a sun tabbatar da haka amma a zamanin nan wasu na ƙaryatawa hatta a cikin littafin at-tara'if fi ma'rifati mazhab at-tawa'if a shafi na 401 ibn Tawus Ali ibn Tawus al-Husaini wanda ya rasu hijira 666 ya faɗi cewa annan rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lam ya'khudh Ababakar radiyallahu anhu ma'ahu annabi bai dauki sai na Bakar ya tafi tare da shi ba ilal gadi zuwa kogo illa khawfan minhu an yukhbira al-mushrikeena bi makani rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dan jin tsoron cewa wai kada ya je ya nuna shi ya ce yana cikin kogo shi yasa ya ɗauke shi ya tafi da shi wannan shine matsalar shugabanci bayan rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ahli sunna sun kasu gida biyu a kanta akwai wanda suke ganin kai tsaye kafin annabi ya rasu ya naɗa sayyidina abubakar shine khalifa a bayansa akwai wanda suke ganin a'a annabi bai naɗa kowa ba al'amarin shugabanci bayan rasuwar annabi, wato shura ne tsakanin muhajir da kuma ainihin wato ansar, wato tsakanin mutanen Makka da Madina, wanda wannan mun sha buga misali mace wanda yake shugaban wannan tawagar shine Sayyidina Ali Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato ƙara masa ainihin wato yadda. To don haka a kan wannan ƙadiyar wanda yake shugaban wannan matsalar gabaki ɗayanta ma shine sayyidina Ali Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙare shi da ainihin wato yadda. Ya tabbata ya faɗa a cikin hajjul Balaga cewa inna shura, al'amarin shugabanci shura ne bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda wannan maganar zan dawo ainihin wato kanta. ya tabbata a cikin littafin al al-Bukhari ya kawo babun qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam law kuntu muttakhiran da kuma babu al-istikhlafi ya kawo hadisin Jubair ibn Mut'im kamar yadda shi Malam Abdul Jalil ya buga misali duk musulmin duniya sun san cewa annabi kafin ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah rashin lafiyansa na ƙarshe da baya iya fitowa ya jagoranci mutane wajen yin sallah da wasu al'amura, to wanda ya sa a makwafinsa shine Sayyidina Abubakar. Sai da ya kwana goma sha ɗaya yana wa mutane ainihin wato sallah ko sha biyu, sannan annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah. Ya tabbata hadisin Jabairu bin Mut'im daga babansa yace atat mar'atun atat qalat yake cewa atat mar'atun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wata mata ta zo wajen annabi fa ha an tarji'a ilaihi annabi yace ta je ta dawo qalat sai take cewa a ra'aita baka gani ba in ji ito in na je na dawo lam ajidka ban same ka ba ka annaha taqulu al-maut Kamar tana nufin idan ta je ta dawo bata sami annabi ba an bujuro masa da mutuwa yaya za a yi qala sai annabi yace mata in ji tajidini idan baki same ni ba fa'ati ababakarin to ki samu sai na abakar da haka malamai sun tabbatar da cewa wannan ishara annabi yake yi cewa yayin da babu shi to lallai al'umma su tattaru su dawo duk wanda yake da wani abu wajen na abubakar Allah ya kara masa yadda shi yasa sufyanu sauri yake cewa man za'ama anna aliyan kana a haq wanda ya faɗi cewa sayyidi ali shi ya fi dacewa bil wilayati minhuma cewa yi shugabanci bayan annabi akan abubakar da umar faqad khatta Abu Bakar wa Umar wal Muhajirin wal Ansar to gabaki daya ya tabbatar da cewa da Abubakar da Umar din da al Muhajir din da al Ansar da Allah ya ce mana mu ba hanyar su to gabaki daya ya faɗi cewa waɗannan mutanen sun yi ainihin wato kuskure to sannan mu dawo kamar yadda na faɗa nake cewa Ali bin Abi Talib ya faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa yadda. A aikace Ali bin Abi Talib ya nuna mana cewa Sayyidina Abubakar shi shugaba ne bayan rasuwar Annabi. Ya tabbata a cikin littafin Sharhu na Hajjul Balaga na Ibn Abdul Hadi a mujalladi na ɗaya a shafi na ɗari hudu na ɗari uku da talatin da biyu yake faɗa yadi Ali yana faɗawa wasu mutane cewa inna nara Ababakarin a haƙƙan nasa biha. Yace mu muna ganin Sayyidina Abubakar shine wanda ya fi dacewa ya shugabanci al'umma bayan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama, ya ce innahu la sahibul gar, lallai shi ne ma'abucin kogo, wasani ya ne shi ne na ɗayan biyu, wa inna la na'arifu lahu sunnahu, ya ce wallahi mun san yadda sai da na abubakar yake da yawan shekaru a kanmu. Ya ce wa laƙada amarahu Rasulullahi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama bis salati wa huwa hayyin. Annabi ne fa yake sa shi ya ce ya jagorance mu. kwanaki goma sha biyu da ya rage annabi ya bar duniya a lokacin da annabi yake da ainihin wato rai. Shi ya sa, Ali bin Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda lokacin da rashin lafiyar shi na ƙarshe da Abdurrahman bin Maljam al-Khariji alaihi min Allah ma yastahiqu ya soki sayyidi Ali da wuƙa. Da aka ce masa ala tusi ba za ka yi wasiya ba akan wanda zai zama shugaba a bayanka ƙala sai ce ma ausa rasulullahi sallallahu alaihi yace ai annabi da zai rasu bai yi wasiya ba wannan duk wanda suke da fahimtar cewa ma shugabanci bayan annabi ya rasu ba ai wasiya ba shura ne to shugabansa a wannan tafiyar shine sayyidina ali yace walakin sai dai idan arada Allahu bin nas khairan idan Allah yana nufin al'umma da alheri istajma'ahum ala khairihim sai ya tara su akan mafi alherin su kama jama'ahum ala kama jama'ahum ba'da nabihim sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala khairihim kama yadda ya tara su akan mafi alherin su shine na Abubakar dan haka rigimar da ake ƙoƙarin kullawa kullun cewa akwai gaba tsakanin sahabban annabi da kuma mutanen gidan annabi wannan shi muke so mu nuna wa duniya cewa ƙarya ne ya zo mutawatiri kamar yadda zo a littafin as-sawa'iqul muhriqa lishiwashiri a shafi na ashirin da biyar ya ce wa tawatara an aliyin radiyallahu anhu ƙauluhu ya zo mu tawatiri maganar sai ya ji Ali yana faɗa cewa khairu hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abubakarin wa Umar mafi alherin wannan al'ummar bayan annabinta shine sayyidina Abubakar yadda shi ake faɗa in ya tabbata cewa Allah ya nada sayyidi Ali sannan Abubakar da Umar suka zo suka kwace dan me shi kuma zai zo ya dangin kallon sai ce sune mafiya alheri a cikin wannan al'ummar kai balma hasali ba a taɓa samu a cikin ƙuraishi ba wanda ya haifi ‘ya'ya ya sa abubakar ya sa umar ya sa usman sai sayyadi ali shi ya fara yin wannan a cikin ƙuraishawa a sayyid murtada alamul huda ya kawo a cikin littafin shi mai wannan a talhisu shafi ya kawo daga an jafar bin muhammad an abihi anna rajulan min quraish wani mutum daga cikin quraishawa jaa ila amirul mu'minin alaihi salam ya zo wajen sayyidi ali fa qala sai yace ta taqulu fil khutbati anifan da za a cikin khutba naji fa kana fadar kana cewa allahumma aslihna bima aslahata bihi al khulafa ar rashidin Allah ka gyara mu da abin da ka gyara khalifofi shiryayyu faman huma suwaye khalifofin nan shiryayyu da kake magana kafin kai ƙala sai Habiba habibaya wa ka masoyanka guda biyu ammominka guda biyu yace abubakar wa umar wa imam huda jagororin shirya wa shekhal islam dattijan musulunci wa rajula quraishin kuma mazajen qurayshawa wal muktada bihima da rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ake koyi da su bayan annabi ya rasu sai yake cewa maniktada ma usima duk mutumin da ya koyi da waɗannan mutanen to an kare shi daga bata wa manitta ba kuma wanda ya bi tafarkin da suka bi huje ila suratun mustaƙim an shiryar da su zuwa ga ainihin wato tafarki madaidaici don haka ina ganin a hankalce bai yi wa lahi inda Ali bin Abi Talib yana da rai duk mutumin da ya goya masa baya ya masa mubaya'a to wajibi ne ga duk dukkan wanda yake goyon bayan sayyidi Aliyu mu baya ga wannan mutumin. Idan ko wato Allah ne ya naɗa sayyidi Ali kamar yadda su suke faɗa, to bai fayyiwa Allah ya naɗa shi abu wasu su kwace sannan ya zo ya mara kuma ai komai da su kuma ya haifi ‘ya'ya ya sa sunayen mutanen da ya san sun kwace abin da Allah subhanahu wa ta'ala ne ya naɗa. Ta ɗaya ɓangaren matsayin imamanci a wajen addinin shi'a, kamar yadda na faɗa cewa ɗaya ne daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar a wajensu, sannan ɗaya ne daga cikin rukunnan imani guda biyar, ɗaya ne daga cikin rukunnan imani wato shika-shikan musulunci guda shida a gurinsu. Har yanzu, wannan imamancin kamar yadda wasu suka ji cewa ko khilafanci yana gaba da annabta, babu aya sarihiya a ƙur'ani har yanzu shi'a da za su iya tabbatar wa duniya akan wannan. akan wannan ne komai nasu ya bambanta da ragowa al'umman musulmi wannan ni'matul lahil jazairi haka ya faɗa yace inna la nastami umma a ahlus sunnati ala ilahi ba ma haduwa da ahlus sunna akan Allah daya wala ala nabiyin ko akan annabi daya wala ala imamin ko akan imami daya yace wa zalika annahum yaquluna inna rabbahum huwa alladhi kana muhamman nabiyahu yace saboda su suna faɗa cewa wannan ubangijin da Allah ya aiko annabin to annabin khalifansa shine Abubakar yace in ku wannan annabin da aka aiko khalifansa shine Abubakar to ba mu yadda da annabin ba kuma ba mu yadda da wannan khalifan ba to duk abin da zai zamanto a ce wato sakamako na aiki yara ta yi a kan shi shiga wuta ko aljanna to yana buƙatar fa nassi ƙarara abin da ya fi annabta muhimmanci ya zo a cikin littafin usulul kafi a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da talatin da bakwai cewa an ruwaito cewa wa inna Allah azza wa jalla nasaba aliyan alaihi salam Allah ya kafa sayyidi Ali a matsayin alaman shine alama bainahu wa bain khalqihi tsakaninsa da halittinsa faman arafahu duk mutumin da ya san cewa Ali bin Abi Talib shine shugaba bayan Annabi Muhammad kana muminin to mu'mini ne wa man ankarahu wanda ya inkarin wannan bai yadda da cewa ba Ali bin Abi Talib shi Allah ya nada sahabbai kwacewa suka yi kana kafiran wannan kafiri ne wa man jahalahu wanda ya zo duniya ya jahalci wannan matsalar kana dallan wannan mutumin batacce ne wa man nasaba ma'ahu shay'an kana mushrikan idan kai yadda da imamancin sayyidi Ali kuma kai yadda cewa wani shugaba ne bayan rasuwar annabi suka ce kai mushriki ne wa man a bi wilayatihi dakhala aljanna in ka je lahira kai yadda cewa Ali bin Abi Talib shi Allah ya nada sahabbai kwacewa suka yi to zaka shiga aljanna wannan yasa a cikin dai har wayo littafin shi usulul kafi din suka faɗi cewa walillahi al-asma'ul husna da Allah ya ce yana da sunayen kyawawa fa da uhu biha a roƙe shi da su suka kawo cewa anil imam rida annahu qala ya faɗi wannan cewa iza nazalat bikum shiddatun idan wani bala'i ya sauka gare ku fasta'inu bina ala Allah to ku nemi taimako da mu a wajen Allah yace wai wa huwa qaulullahi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wai al-asma'ul husna sune al-a'imma qala abu abdullahi nahnu wallahi al-asma' al-husna alladhi la tuqbalu min ahadin illa bi ma'rifatina mu ne sunayen Allah mafiya kyau wanda babu yadda za a duk wani mutum da ya aiki ga Allah Allah ya karba sai idan ya samu wannan ya zo a cikin tafsirin ayashi da safi da al-burhan da kuma al-iktisas na ainihin wato mufid yana daga ciki faɗin Allah ta'ala da ya kawo cewa a zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu wannan ya faru in wuta za su shiga wuta idan aka kira su zuwa ga Allah shi kadai kafartum sai su kafirce masa shine suka ce bi anna li aliyin wilaya sai su kafirce cewa Ali bin Abi Talib shi yake da wilaya amma wa in yushrak bihi in aka hada wani da shi shine man laysa lahu wilaya wanda ba shi da wilaya tuminu da haka wannan yana ciki wannan ya zo a cikin wato ya zo a cikin kanzu jami'ul fawaid da kuma albihar da kuma tafsirul qummi da kuma usulul kafi yana daga ciki cewa wato Allah maɗaukakin sarki da yake faɗa a cikin Ƙur'ani to a ilahun ma'allah shi ne ai imamu hudan a imamu dalalin yanzu za ku haɗa shugaban ɓata da wanda yake shugaba ne na shirya haka suke fassarawa. Wannan ya zo cikin Biharin Anwar a mujalladi na ashirin da uku shafi na ɗari uku da tasa'in da ɗaya da kuma kanzu jami'ul fawa'id a shafi na ɗari biyu da bakwai da kuma ainihin wato ah, na Muhammad bin Ali al-Karaji da kuma wannan yana ciki sannan wannan matsalar ita ta kai fa akan muhimmancin imamancin nan ko khalifanci a addinin shi'a har sai da ta kai hatta littafin Allah subhanahu wa ta'ala ana sa cewa ba daidai ba ne. Wannan alhurrul amili ya faɗi cewa indi fi wuzuhi sihhati hadal qawl. Ni a wajena akwai ingancin wannan magana ai at-tahari wato cewa wannan littafin na Allah an canza shi ba da tatabbu'il akhbari bayan bibiyar hadisai wata safuhil asari da kuma faɗaɗa bincike akan asar bi haisu alaihi hukumu bi kaunihi min daruriyati mazhabut tashayyu cewa abu ne wanda za a hukunci akan shi kasancewar wajibi ne akan mazhabar ta shi'anci wa annahu min akbari maqasid gasbil khilafa wannan yana daga cikin manya-manyan manufofi na kwatan shugabanci wacce ta sa aka canza littafin Allah wannan ya zo a cikin mir'atul anwar wa mishkatul asrar Li'abil abil hasan al-amili sannan majlisi yake faɗa yake cewa walakin na ashaban nabi walakin na ashabahu sallallahu alaihi wa sallama amilu amala qaumi musa sahabban annabi sun yi aiki irin aikin mutanen annabi musa da haka sai ya ce fattabu ijil hadhihi al-umma wa sai suka bi ijil na wannan al'umma da samirinta ya ce a ani ababakarin wa umar ce fa gasibal munafiquna khilafatahu sai musulmai munafikai sai suka kwace khilafancin sayyidi ali khilafata rasulullahi min khalifatihi daga khilafancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa tajawazu ila khalifatillahi har sai da suka kai zuwa ga khalifancin Allah ai alkitab allazi anzalahu wanda ya saukar da shi fa harrafu wa gayyaruhu suka karkatar da littafin suka canza shi wa amalu bima aradu suka aiki da abin da suke nufi wannan ya zo a cikin hayatul qulub na majalisi shafi na 541 a mujalladi na biyu sannan sayyidul majalisi ya ƙara faɗa yace inna ayati shirki ayoyin da suke magana akan shirka zahiruha zahirin ta fil asnami zahira a cikin gumaka wanda suke na zahiri dukkan wata aya da kaga ta yi magana akan shirka a cikin ƙur'ani to tana magana akan gumaka na zahiri yace amma wa batinuha a baɗinin ayar yace fil khulafa'il jaw tana maganan khalifofi az-zalimaini alladhina ashraku ma'a immatil haqqi wa'inda suka yi musharaka tare da a imma na gaskiya wa nasabu makanahum suka sanya wasu a matsayinsu yace ya qulullahu subhanahu wa ta'ala Allah yana faɗa yace afara aitumul lata ba ku ga lata ba wal uzza da uzza wa manata salisatul ukhra da kuma manata ta uku yace uridu fi batiniha billata yace idan an ce lata a ilimin batini ana nufin al-awwal shine abubakar wa bil uzza as-sani ana nufin nabi shine sayyidina umar wa manata ana nufin as-salisu shine sayyidina usman haisu sammauhum lokacin da suka kira su bi amirul mu'minina suka ce masa amirul mu'minina wa bi khalifati rasulillahi lokacin da aka kira shi aka ce masa khalifan annabi wa bi siddiqi aka ce masa siddiq wal faruq aka ce masa faruq wa zunnuraini da kuma zunnuraini yace wa amsali zalika da makamancin wannan wannan ya zo a cikin biharul anwar a mujalladi na arba'in shafi na da takwas shafi na casa'in da ainihin wato takwas wannan yana daga ciki sannan wannan ya sa hatta ga baki ɗaya abin da ya shafi fassarar ƙur'ani suke cewa ai asali ga yadda Qur'anin ya sauka sahabbai canzawa suka yi misali a cikin faɗin Allah ta'ala da ya ce wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina sun ce wai in kuna kokonto abin da muka saukar a kan bawan mu sai suka ce mimma nazzalna ala abdina fi aliyin akan ali ake magana to fatu bi suratin min mislihi wannan ya zo a cikin kafi a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da sha bakwai sannan maganar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa wa anna Allah ya faɗi cewa walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ukhrijoo min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi fi aliyin da mutane sun yi aiki da abin da aka yi musu wa'azi akan kilafancin sayyidi ali to lakana khairan lahum wa ashaddu tasbita sannan matsala ta kai matsala daga cikin abubuwan da suka ainihin wato faɗa akan wannan an ruwaito daga Muhammadu al-Baqir ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala wa laqad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka suka ce wai da Allah ya ce wa annabi la in asharakta shine la in amarta wallahi idan kai umarni bi wilayati ahadin da cewa wani shugaba ne ma'a wilayati ali tare da wulayancin sayyidi ali alaihi salam to la yahbatanna amaluka Allah sai ya bata aikinka wala ta na milar kafirin kuma sai aikinka ka ka kasance daga cikin masu hasara sannan suka ƙara faɗa suka ce ƙara Abu Jafar fi lahi ta'ala inna Allah la yaghfiru an shiraka bihi Allah bai gafarta ma duk wanda ya mutu yana shirka da shi suka ce ya ani annahu la gafiru. Allah bai wa liman ya yakfuru bi ya Ali duk mutumin da ya mutu bai yadda cewa an naɗa sai ba su habbai kwacewa suka yi to wannan abu ne da babu yadda za a yi Allah ya yafe masa wa yaghfiru ma duna zalika liman sha'u shine liman walla aliyin Allah madaukakin sarki ya ani yana yafewa liman walla aliyin in ka jibinci sai ya ji alikai da shine shugaba ka kalli yadda suke fassara ainihin littafin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya zo a cikin tafsirin safi a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da sittin da ɗaya da kuma shafi na ɗari da hamsin da ɗaya da kuma tafsirin nuru saƙalaini a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da hamsin da ɗaya da kuma shafi na ɗari hudu da tamanin da takwas da kuma mujalladi na uku shafi na ɗari uku da sha bakwai da kuma ainihin wato tafsirul ayyashi da kuma tafsirul burhan da kuma biharun arwa na Muhammadu Baƙir baqir al-majlisi wannan ya kai faɗin Allah ta'ala da Allah ya ce wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn Allah ya ce kada ku riƙe alloli guda biyu sai suka ce abinda ake nufi la tattakhidhu imamayn ithnayn kada ku yarda da imamai guda biyu sune Abubakar da Umar inna ma huwa ilahun wahid shine imamun wahid ana nufin shine sayyidi Ali fa iyaya farhabun wannan ya zo a cikin littafin tafsirin ayyashi da kuma al-burhan da tafsirin safi da kuma tafsirin nuru saqalaini wannan yasa a aqidar su shi'a cewa Abubakar da Umar kwata suka yi sun faɗi cewa inna shekhairi Abubakar da Umar farakar duniya sun rabu da wannan duniya walam ya tuba ba su tuba sun koma zuwa ga Allah ba walam ya tazakara kuma ba su cina ma sana'a abinda suka yi na kwace ba bi amirul mu'minina alaihi salam ga Ali bin Abi Talib fa alaihi ma la'anatullahi tsinuwar Allah ta tabbata akan Abubakar wal mala'ikati da mala'iku wan nasu ajma'ina da mutanen duniya gabaki ɗaya. Wannan shine matsayin abin da ya shafi wannan khalifanci yadda suke ainihin wato ɗaukarsa, sannan haka ya zo a cikin alkafi suna fassara faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya zo a kan munafukai, a kan sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da Allah ya ce, wa ƙalar lazina kafaru rabbana arinan lazaini, Kafare za su ce Allah ka nuna ma'o'in nan guda biyu a dallana suka ɓatar da mu min aljinni wal insi aljanu da mutane na ja'aluhuma ta hata a ƙadamina liya kuna min asfali sai suka ce huma su ne sun maƙala sannan sai ya ce wa kana fulan shaitanin wane ma shaitani ne alamatul majalisi ya faɗa ya ce huma abubakar wa umar wal fulanu a shaitanu ya hatamilu an ya kuna umar ya ce fulan ɗin nan zai ɗauki umar ne domin li'annahu domin shi sai da na umar ya ce shi ne wanda ya kuma zamantuwa mafi sharri a kan shi ɗin domin shi ɗan zane ne au li'annahu fil makari wal khadi'ati kash shaitani saboda a wajen makirci da yaudara kamar shi dan yake wa ya hatamilu an yakuna ababakar zai iya daukan kuma sai na abakar ne wannan ya zo a cikin mir'atul uqul mujalladi na hudu shafi na ɗari da ainihin wato sha shida sannan suka ruwaito cewa anna aba abdullahi qala fi qaulillahi ta'ala yu'minuna bil jibti wa taghut sun yi imani da jibti da taghut jibti da tagutun nan shine abubakar da ainihin wato umar wannan ya zo a cikin tafsirul ayyashi da al-burhan da tafsirin safi da Biharun anwa da bisharatul mustafa da basairud daraja da alwafi na muhammad murtada alkashani wannan yana daga ciki wannan ita ce abinda shi'a suke kallon wato wannan matsalar akan abin da ya shafi matsala ta ainihin wato shugabanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan annabi ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To don haka dukkan matsalar da za ta bayu a ce wannan matsala ce ta imani da kafirci ko kuma matsala ce da zai zamanto irin wannan to ba yadda za a yi Allah ya ambaci haila a ƙur'ani da hukuncinta ya ambaci matsaloli wanda suke ƙasa da wannan amma a ce annabi har ya bar duniya ƙur'ani bai taɓa ambatar wannan matsalar ba annabi har ya bar duniya shekara ashirin da uku sannan a zo a ɗorawa musulmin ita to wannan ita ce matsalar da ta raba musulmin duniya kamar yadda nake faɗa da kuma ainihin wato su ‘yan shi'a ɗin. Al'amari ya kai ƙarƙashin wannan har sai da ta kai suna cewa laƙar na Ali radiyallahu anhu ya salli salawatul khamsa kalfa Abubakar radiyallahu anhu sai da na Abubakar Allah ya ƙara masa yadda shi kanshi sai ya bi Ali ya kasance yana sallah bayan sai da na Abubakar radiyan bi imamati yana mai yadda da cewa shine shugaba bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wannan ya zo a cikin ainihin wato al-ihtijaj littabarasi da kuma as-saqifa da wanda ya zo a cikin al-ma'ruf bi kitab Sulaim bin Qais da kuma littafin Mir'atul Uqul wannan yana daga ciki dan haka ahlus sunna akan wannan matsala ta waye shugaba bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sun tafi sayyidina Abubakar shine shugaba bayan Annabi ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan nassoshin da suka dogara da su cewa annabi shine shugaba to wannan matsalar mu ba mu ce direct annabi Allah subhanahu wata'ala direct annabi ya nada sayyidi Abubakar yayin da mutum zai bar guri in zai abu zai sawa ne to yana nuna wa duniya ran da ba shi wane ya tsaya a makofin shi wannan yadda mu muke kallon matsalar kenan sannan shugaban cewa ba a yi wasiya ba akan wannan matsalar to shine sai na Ali sai idan an dawo tukunna sannan zan kawo dalilan da suka tabbatar da wannan nadin da ake da'awar cewa an nada sayyidina ali sahabbai sun kwace ƙarya ne ba a wannan ainihin wato nadin ba Allah ta'ala ya shirye da mu ya tsare mu ya tsare mana ainihin wato imanin mu wannan shine a matakin ainihin wato farko kenan akan abin da ya shafi wa'annan matsalolin idan da sauran da sauran lokaci malam Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alita ma ina jin kamar abin yana da problem ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allah. فما كان البلد إلا نراك من Masha Allah, salamu alaikum. Mun komo kuma mun samu bayan Allah guda biyu. A Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna da kuma Sheikh Abdul Jalil Nawi. Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna, sura maka 7 minutes. A cike da sauran magana na ya su Sheikh Abdul Jalil Nawi. Shigo cikin magana shi kuma zai sake muna na shi kare minutes kuma mu shiga 10 10 10 10 ya so mu bari mutane kuma su zo da nasu tambayoyi. Bismillah. kamar yadda na faɗa kafin waya ya tsinke na ce sai da na ali a aikace ya yi aiki ya nuna cewa abin da ake faɗa na cewa kwafin shugabancin nan aka yi ba gaskiya ba ne domin a cikin ƙureshi kwata-kwata ba a taɓa samun wanda ya fi ‘ya'ya ya sa abubakar umar usman a jere ba sai sai yari Allah ya ƙara masa yadda ta ɗaya ɓangaren mansibi da matsayi da shi'a suka ba wannan khilafanci ko imamanci ya zamanto yana gaba da annabta duk abin da yake wato sakamako na aiki ya rataye a kan shi in ka je lahira za ka shiga wuta in ba shi ya mafi wato imani da annabawa to wannan abin fa yana buƙatar nassi ƙarara wanda zai tabbatar da shi ya zo a cikin usulul kafi a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da talatin da bakwai cewa wai Allah ya faɗi cewa inna Allah azza wa jalla nasaba aliyan Allah ya nasa ba ya nasaba sayyidi ala alaihi salam alaman bainahu wa bain khalqihi a matsayin alama tsakaninsa da halittarsa faman arafahu duk mutumin da ya san sai ya ala cewa shine shugaba shi Allah ya nada to kana mu'minan wannan mu'mini ne wa man ankarahu wanda ya musun wannan bai yadda cewa shine shugaba ba Allah ya nada sahabbai suka kwace. to kana kafiran wannan mutumin kafiri ne wa man jahalahu wanda ya zo duniya ya jahilci matsalan cewa sayyidi ali shine imam shi Allah ya nada kana dallan wannan mutumin batacce ne wa man nasaba ma'ahu shay'an duk mutumin da ya kafa wani abu a babin shugabanci tare da sayyidi ali ka ce ka yadda sayyidi ali shugaba ne abubakar shugaba ne umar shugaba ne bayan rasuwar annabi to kana mushrikan wannan mutumin mushriki ne wa man ja'a bi wilayati ali wa man ja'a bi wilayatihi dakhala aljannata in ka zo da wannan wilayancin nashi zaka shiga aljanna ɗaya daga cikin manya manyan malaman su ya faɗa a littafin sa na tafsiri ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yace walillahi asmaul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sun kawo daga al-imam ar-rida annahu qala ya faɗi cewa idza nazalat bikum shiddatun in wani tsanani ya sauka gare ku fasta'inu bina alallahi to ku nemi taimako da mu a wajen Allah yace wa huwa qaulullahi ta'ala abinda kuka ji Allah ya faɗa a Qur'ani yace walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha qala sai ce wai qala Abu Abdullahi nahanu wallahi na rantse da Allah mu al-asma'ul husna mu ne sunaye mafiya kyau da Allah ya ambata a Qur'ani allazi la yuqbalu min ahadin wanda ba a karba daga wani illa bi ma'rifatina sai da sanin mu qala fad'uhu bi haka ku roki Allah da mu wannan ya zo cikin tafsirin ayyashi da kuma tafsirin safi da al-burhan da al-iktisar sannan ya zo a cikin faɗin Allah ta'ala idan mutane suka shiga wuta kafirai Allah zai ce musu zalikum bi annahu wannan ya faru kun shiga wuta ne saboda a can duniya idza du'iya Allah wahdahu in an kira ku an ce ku zo ku yi imani da Allah shi kaɗai kafartum sai ku kafirce masa sai suka ce kafartum shine bi anna li aliyin alaihi salamu wulaya sai ku kiyarda cewa ali bin abi talib shi Allah ya kaba amma wa in yushrak bihi in aka haɗa ali da wani shine ma man laysa lahu wilaya wanda ba shi bane shugaban tu'minu tu'minu sai ku yi imani dan haka fal hukmu lillahi al-aliyyil kabir wannan ya zo a cikin jami'u kanzul fawaid da kuma albihar biharul anwar da kuma tafsirul qummi da kuma usulul kafi yana daga ciki faɗin Allah ta'ala da yake faɗa a Qur'ani yace a ilahun ma Allah suka ce ai imamu hudan ma imamu dalalin akwai wani imami na ɓata ana nufin raguwan sahabbai kenan tare da imami na shirya wannan ya zo a cikin biharun anwar da kuma kanzul fawaid har sai da ta kai wannan matsalar fa ya za ake da tuhumar sahabbai cewa sun canja ƙur'ani don akwai sunan Ali aka cire. Wannan hurrul amili ya faɗa ya ce wa indi ni a wajena fi wuzuhin sihhati hadal qawli ta wannan magana cewa fa an canza ƙur'ani, gaskiya ne ai at-tahrif ba da il akhbari bayan bibiyar hadisi wa tafassuhil asari, da kuma faɗaɗa bincike akan akan asar bi haisu alaihi al-hukmu bi kaunihi min daruriyati madhhab at-tashayyu cewa ta yadda hukunci zai kasance a kan nan yana daga cikin abin da ya zama dole kan mazhaba ta shi'a wa annahu min akbarin maqasid ko mafasid gasbil khilafa yana daga cikin manya-manyan ato bannar da ta faru na kwatin shugabanci wannan ya zo a cikin mishkatul anwar wato mir'atul anwar wa mishkatul asrar a shafi na talatin da wato shida majalisi ya faɗa a hayatul ƙulub a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da arba'in da ɗaya ya ce walakin na ashabahu sai dai su sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce amilu amala qaumi Musa sun yi aiki irin na annabi Musa da haka da suka aiki irin na annabi Musa sai ya ce fattaba'u ijil hadhihi al-umma wa samiriha sai suka bi ijil dan marakin wannan al'ummar da kuma samirinta yace a ani ababakarin wa umar shine abubakar da umar fagasabal al-khilafatu ko fagasabal al-munafiquna khilafatahu sai munafikai suka kwace khalifanci sayyidina ali khilafata rasulullahi min khalifatihi khalifancin annabi muhammad daga khalifan da shi annabi ya nada wata jawaza ila khalifatillahi suka ƙetare ma har zuwa ga khalifan Allah shine ai alkitab allazi anzalahu littafin da Allah ya saukar faharrafuhu wa gayyaruhu wa amalu bihi ko wa amilu bihi ma aradu suka aikata abin da suka so a kan littafin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya kai majalisi ya faɗa a cikin biharin anwar yake cewa inna ayati shirki duk ayat da ta magana akan shirka zahiruha zahirinta fil asnami az-zahira in kaga Allah na magana akan shirka a Qur'ani to zahirin ayan ana maganan gumaka ne amma wa baɗinuha tafsirin ta na baɗini fi khulafa'ir jau. ana maganan khalifofi shirai azzalume ne shine Abubakar da Umar da Usman allazina ashraku a a'immatul haƙi wanda suka yi musharaka tare da a'imma na gaskiya wa nasabu makanahum suka sa wani a makofinsu bayan sun kwace yace ya qulu Allahu azza wa jalla afara'aytum lata wal uzza wa manata salisata ukhra yace uridu Abin da nake nufi fi batsini ha billata a tafsiri na batsini in an ce a fara'aitu lata shine al'awwal abubakar wa bil uzza asani sani shine umar wa bi manat shine usman haisu sammahum yadda su suka kira shi abubakar bi amirul mu'minina wa bi khalifati rasulillahi wa bi siddiqi muka ce masa khalifa muka ce masa siddiq wal faruq muka kira umar muka ce masa faruq wa zunnurain muka kira muka ce masa zunnurain wa misali zalika da makamancin wannan wannan yana daga cikin abubuwan da suka ainihin wato faɗa a ciki al'amari har ta kai daga cikin abubuwan da suka ainihin wato faɗa akan matsalar abin da ya shafi shugabanci bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo a cikin littafin usulul kafi wato tafsir asafi kai da nuru tafsir nuru saqalaini da tafsir ayyashi da kuma tafsir burhan da Biharun anwar karkashin fadin Allah ta'ala da ya ce wa annabi la in asharakta la yahbatanna amaluka wallahi idan kai shirka sai mun bata aikinka wala takunanna min al-khasirin kuma sai ka kasance daga cikin mutane masu hasara suka ce ai abin da Allah yake shine la in amarta wallahi idan kai umarni bi wulayati ahadin kace wani shugaba ne ma'a wulayati aliyin tare da wulayancin sayyidi ali alaihi salam to la yahaba danna amaluka wala takunanna min al-khasirina sannan haka suka faɗa suka karkashin faɗin Allah ta'ala suka ce Abu Jafar ya faɗa ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai yafe ma duk wanda ya mutu yana shirka da shi shine ya ani annahu la yaghfiru liman yakfuru bi wulayati ali duk mutumin da ya mutu ya koma zuwa ga Allah bai yadda sai ya di Ali shine shugaba ba sahabbai an naɗa shi suka ƙwace, to wannan babu yadda za a yi Allah ya fi masa amma wa amma huwa ya gasuru ma duna zalika liman ya yasha'u ya ya'ani liman walla aliyan ko liman wala aliyan ga wanda ya jibinci dina Ali ya yadda shi shugaba ne to shi ne Allah ya ki yafe masa amma duk wanda ya mutu ya je lahira to a wajensu inna Allah la yaghfiru an shiraka bihi to wannan ita ce aqidar sannan faɗin Allah ta'ala da ya ce wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn Allah ya ce kada ku riƙe ababen bauta guda biyu suka ce wai daga Abu Abdullahi ya faɗi cewa abinda ake nufi da wannan la tattakhidhu imamayn ithnayn kada ku yadda da imamai guda biyu sune Abubakar da Umar inna ma huwa ilahun wayani shine imamun wahid kuna da imami ɗaya ne kawai bayan rasuwar annabi Muhammad shine sayyidina Ali Allah ya kare shi da ainihin wato yadda to sannan wannan matsalar ta sa ya zo a cikin alkafi na kulaini da kuma shirin usulul kafi na mazan da rani a mujalladi na sha biyu shafi na talatin da kuma biharin awa na majalisi ya faɗi cewa inna shekai ne lallai abubakar da umar fara duniya sun rabu da wannan duniyar walam ya tuba ba su tuba ba sannan walam ya tazakara ba su tuna ma abin da sana'a suka aikata na ƙwatan mulki ba bi amirul mu'minina alaihi salam ga ali bin abi talib Allah ya kare shi da yadda fa alaihi ma la'anatullahi tsinon Allah ta tabbata gare su wal mala'ika da kuma mala'iku wan nasi ajma'ina da kuma mutanen duniya gabaki ɗaya don haka matsalar shugabanci bayan annabi ya rasu da Ali sunna suke kallanta daban da yadda shi'a suke kallanta mu mun yadda cewa sayyidina abubakar shine shugaba kuma annabi da ya naɗa shi ba direct ba indirect ya naɗa shi sannan cikin wanda suke da wannan fahimtar cewa ba a yi wannan naɗin ba shine ali kan shi Allah ta'ala ya ƙara masa sayyidi ali yadda a aikace wannan aikin ba mu taɓa ganin wani annabi Allah ya turo shi annabta ba mutane ba su yadda ba kuma ya dawo ya zo ya zama daidai da su tare da imamancin nan ya fi annabta amma in Allah ya naɗa sayyidi Ali dan mai da ba su yadda ba sannan ya dawo ya ci gaba da yin mu'amala wannan shine abin da zan faɗa Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode Sheikh uh, Musa Yusuf Asabu Sunna kuna sauraron mu akan kibla FM suna na Fuad Umar website mu na Kibra FM shine ne akwai program da za ku ku saurara kan wannan sakin mu yanzu za ba Sheikh Abdul Jalil Lawu shi kuma 30 minutes ya nuna magana ya so mu ji maganan da zai shimfida muna da nashi kuma dalilai sa'annan sun gama wannan mu ba su 10 10 minutes su yi magana cikin abin da suka ji maganan junansu sa'a mun breaking su down further sai mu zo da kuma a wanda kuke sauraron mu ku kuma ku kawo musu tambayoyi ku bari su yi jafi kuma su ciro muna karatun nan me dan yi wanda zai ba mu abin da in gama za mu ji mu duduba sun littattafan na mu duba manzannin da suka shi fidan ya so mu gane inda suke a kan haka sai ka abdul jalil duniya ana salarin ka kan kibla fm bismillah 30 minutes بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي وحبيبي إله العالمين طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المقسومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد من منعبودي مع الله ملوك سلكي سلكي ونيكي نهل ونهيكو مي بكو مي سأمنكم عامنا سلاتي بسلم عزوى غاشو بدمي النبي مو نسوهم الله أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيراد آمين شمال الله يتبتع سادريته da kuma mutanen gidansa da alayensa sarkafu. So jama'a kamin dai mu so magance shi mu sai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muna kuma muku cewa muna kuma ce muku barkanmu da warhaka. To kamin dai mu so magance kamar yadda jama'a sun kaji maudu'in da kibla fm ta zabe a yi zance a kai shi ne, wane ne khalifan manzon Allah wato shin manzon Allah sallallahu alaihi wa ya zabe khalifa ta annan duniya ko kuwa a'a bai zabe khalifa ba ya bar duniya ba tare da ya ambata khalifa ba nan akwai makaranta guda biyu a tsakanin musulmai. Makaranta na farko wanda ake ce mata ahlus sunna wal jama'a su wannan makarantar sun sha bamban tsakanin su. Wasu sun ka ce manzon Allah bai zaɓi khalifa ba ya bar khilafanci ne da al'umma su zaɓi da kansu da kansu. Wanda akwai wasu cikin sunna wal jama'a wasu malumman da suke ra'ayi da wannan. sa'annan idan ka zo ka zo ra'ayi na biyu a cikin ahlus sunna wal jama'a wasu sun ka ce a'a ai manzon Allah bai bar duniya haka ba ya zabi khalifa amma ya zabi wannan khalifa indirectly wato wannan khalifa shine Abubakar wannan shine bangare na biyu a cikin makarantar nan na farko na ahlus sunna wal jama'a amma idan ka zo ta makaranta na biyu wanda yake ana ce masa mabiyan ahlul bait wanda an san su shi'a wato babu shakka a cikin makarantar shi'a babu gaddama a tsakanin shi'a Kamar babu shakka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ambaci khalifa sa'annan ya bar duniya babu gaddama tsakanin maluma shi'a kuma ba ma haka kawai ma ba su da kuma dace cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ba ma kawai ya ambace khalifa ba ya ambace sayyidina Ali ya zama shine khalifa a bayan manzon Allah wanda shine a matsayin mu matsayin shi'awa an tsaman zo akan wanda mawdu'i shine na farko na biyu menene hujjar shi'a game da shanin cewa Sayyidina Ali ko Imam Ali shi ne wanda yake ya cancanci ya zama khalifan manzon Allah ko kuwa menene ke nufi cewa manzon Allah ya zabi a nan jama'a muna son jama'a su samu wato alkalami su samu takarda su gane waɗanda wato hujjojin da za mu ambata kuma muna son jama'a su gane duk abin da za mu ambata ba daga cikin littattafai shi'a ba ne abadan wato muna ambata wani daga cikin littattafai a sunna jama'a malumman da an ka san su kwararru malumman da yake an san su cewa manya-manyan malumma ne na musulmai su suka ambata wanga zance na farko kenan sa'annan na biyu mu kuma a na biyu shi ne zai a zo daga alkur'ani sa'annan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa a farko abin da muke nufi abin da muke nufi ma gani da farkon dalilinmu yin muke nufi cewa sayyidina Ali shine khalifan manzon Allah wanda Allah ya zabe shi ba mutum ba kaji da aya na farko a cikin suratul shu'ara wanda Allah ke zance da manzon Allah yake ce ma manzon Allah wa anzir ashiratakal aqrabin liman ittaba'aka min a cikin surati shu'ara a cikin wannan sura na shu'ara da mun ka ambata idan jama'a sun ce za su gani cewa a lokacin da manzon Allah ya soma cewa mutane zuwa ga addinin musulunci manzon Allah ya soma kira mutane zuwa ga addini akan marhala marhala akwai marhala na farko da malumma suke ce mata marhala sirriya wato ya soma kira ne a marhala wanda ke abu ne wato a lokacin mutanen da ke zuwa suna karɓan karatu wurin manzon Allah suna zuwa ne a boye saboda tsoron tanadi da kuma sharrin mutanen Makka a bayan haka ana nan haka ana nan haka sai lokaci ta yiwo sai Allah ya saukar da wanda ayan da mun ka karanta wa anzir ashiratakal aqrabin cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wa ka sake uslubin ka na kira zuwa da addini wato daga nan muna so kai manzo Allah ka kira mutanen gidanka ka kira familin ka su zo ka isar da su da shani ka fafsa ko addinin musulunci malam ka duba tafsirai daban-daban game da shani wanga aya me sun ka ce a lokacin da wanga aya ta sauka da farko malum man tarihi sun ka ambata man tafsiri kuma sun ka ambata a cikin ke ya gudana na farko sun ka ce a wannan shekara wanda yake shekara uku wani shekara uku a lokacin da manzon Allah ya suma kira zuwa ga addinin musulunci wannan aya ta sauka ta ce manzon Allah ka kira mutanen gidanka ka ba su labari game da shanin addini wai da farko abin da manzon Allah ya yi sai manzon Allah ya kiraye mutanenta mutanen familinta mutanen gidansa daga cikin waɗanda ya kira Abu Talib uban na Ali na wurin Abu Jahal yana wurin Abbas yana wurin Ja'far malam ya kiraye su duka in ji malumman tarihi da tafsiri sun ka ce ya kirayi mutane daya-daya-daya guda arba'in. Da ya kirayi su sai ya dafa abinci, da ya dafa abinci ya ba su sun ka ci. Da ya ba su sun ka ci sun ka kare, manzo Allah zai tsoma magana sai an ka hana shi magana. Manzo Allah bai samu magana ba. Saboda me? Saboda Abu Lahab bai ba da hanya ya dami manzon Allah manzon Allah bai samu ya yi magana ba. a bayan haka sai manzon Allah ya sake kiran su kuma a wannan na biyu kira na biyu dukkan nan da muke bari jama'a yana daga dangantaka da ayan nan da muka ambata da mutane sun ka zo sun ka zama da manzon Allah a kira na biyu sai manzon Allah bai ba su abincin farko ba domin kira na farko ya ba su abinci sannan zai yi magana sai sun ka ana shi magana kira na biyu ne kira sai ya yi musu magana sa'annan ya ba da abinci wani magana manzo Allah ya mutu bayan haka suka ce manzo Allah ya ce musu ya bani Abdul Muttalib ya ku ya dan Abdul Muttalib wanda ke kakan manzo Allah ya ce inni wallah wai wallahi na rantsi da Allah ma aqla mushaban min al-arab wai ban san wani saurayi a cikin larabawa wanda ya kawo ma mutane sa abin da yake ya fi abin da ni da kawo ba Ya ka na kawo muku abu wanda yake yana da amfani a duniya yana da amfani da lahira kuma sai Allah ya umurke ni ya bari umurni cewa in kira ku in ba ku labari sa'annan kuma in tambaye ku ko mutanen gidana wane ne a cikin ku a kalimar da manzon Allah ya amfani da shi malumman tafsiri sun ka ce sai manzon Allah yake ayyukum yu'aziruni wato wane ne a cikin ku zai zama waziri na wane ne a cikin ku zai zama waziri na a cikin wanda al'amari na kira zuwa Allah man zuwa ga Allah sai ba wani maluma malumma ina so zama a ji da kyau wai inda manzon Allah ya tambaya babu wani da ya da hannunsa sai sai bin Ali sai manzon Allah ya ce kai zamanka sai ya kara tambaya nabi yace ayyukum yu'aziruni ala amri hada wane ne a cikinku wanda zai taimaka mini ya zama waziri na a cikinku? babu wanda ya tashi sai majid na Ali ya mika amin sai sai manzon Allah zai ka kara zama sai ya kara zama sai ya kuma tambaya na uku babu wanda ya da hannunsa sai sai Ali mala kadifa a lokacin da ya sare hannu na uku sai manzon Allah ya yi magana nan mu kifa waɗanda ke cewa manzon Allah bai na da hilafanci ba wallahi kuma bi karatu da kyau ji manzon Allah ke yana cewa ya ce wai ku ji nan ya ce wai inna hada yana nuna wa Ya in inna aliyan ko da aliyan da wasiyi wa shine wasiyina wa khalifati ma ku ji موضوع موضوعنا وليني خليفة من دو الله نم معلومة تفسير سنك شيء من دو الله يتي وخليفتي كو خليفة أنا شين وحشين بدنا علي فيكم أتكالينكو يتي فاسمعوا له وعطيكو ويكو جمع تكم كنا كبيرية وانده حديث إلى الله صلى الله عليه وعليه أفركم أفركم كيف أنت دو هذا أدير المسلمين wato manzo Allah da kansa yake wa khalifati da kalmar da muke bincike a kai khalifa wane ne manzo wane ne khalifan manzo Allah wanda manzo Allah da kansa ke magana yake wanda shine khalifa na malam bai isra nan kadan mu ga maka cikin alqur'ani alqur'ani na cewa a halin Allah madaukakin sarki yana cewa manzo Allah wai wama yantafu anil hawa in huwa illa wahyul yuha wai manzon Allah zai zance game da sha'anin son ranta duk abin da yake kaiwa wai wahayi ne na daga Allah madaukaci sarki. Ina kan manzon Allah ya ce a cikin wanga hadisi a cikin wanga maganan da muke yi ya ce wai Ali shi ne khalifa na to wani ne zaben Allah madaukacin sarki. Mun san kamar inda manzon Allah ya sarki Allah ya nuna da umarni na sarki. don manzon Allah bai sani wani abu wanda ba Allah ya bashi umarni ba saboda akwai wata aya kuma a cikin alkur'ani Allah na cewa yake walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadnahu bil yamin thumma la qata'na minhu al-watin wai inda manzon Allah zai kago abubuwan da mu su Allah ba mu ce masa ya fari ba ya bari ya ce wai wanda Allah ne yake Allah ya ce la akhadnahu bil yamin wanda wani kesa da hannun dama wanda yake a cikin lugar larabci wato ana ce masa kinaya ne wato expression ne da Allah ke nuna za mu azabtar da shi kalani ko so ta a wannan aya kuma na nuna wa manzon Allah bai taba kago wani magana ya ce wai Allah ya fadi hali Allah bai fadi ba ko ya ce wai Allah ya ce Allah hali Allah bai ce ba sai ta idan wannan ayoyi guda biyu sun ka ce mana duk abin da yake tsarewa duk abin da manzon Allah ke tsarewa wai wahayi ne na daga Allah madaukakin sarki sai tana da wanda hadisin da manzon Allah ya sani wannan shi ke nuna wa kadan ne zaben Allah wanda ya cancanci ya zama khalifar manzon Allah shi ne wa Shi ne sai sayyidina Ali kenan idan ka zo a wurin mu a wanga ayan da mun ka karanta wanga aya da ya sauka abin da ya tabbata a kan ke wanga hadisi da mun ka ambata mutane saboda su gane wanga hadisi kuna iya samun ta a cikin wani littafi na farko jama'a su koma cikin littattafan ahli sunna wal jama'a su duba cikin littafi wanda yake littafin jarir tabari malam tabari ya ambata wannan sa'annan bayan haka ibn hatam aw tashigma ya ambata wannan sa'annan ibn mardawai shi ma ya ambata wani malami kuma ke na uku kenan na hudu abu na'im shi ma ya ambata wannan hadisi bai hafi wanda yake yana cikin daga sahabu sitta shi ma yana cikin wanda ya ambata wanda nan, kuma as-sa'labi shi ma ya ambata wanda Sa'an nan, idan ka koma cikin littattafan tarihi wanda an ka san shi kwararrun tarihi na farko tarihi ibn hisham ibn hisham yana daga cikin malumman tarihi wanda an ka sani wanda kuma an san su mutum ne wanda yake mai gaskiya a cikin tarihi shi ma ya ambata kamar wanda hadisin da mun ka ambata da wanda abin da mun ka ambata ya hakku a tsakanin manzon Allah da mutanen gidansa wanda hadisi ya tabbata wanda cikin tarihi na Ibn Hisham sa'annan idan ka koma a cikin wani tarihi kuma wanda ke fi masa wanda ake ce masa tarihi Ibn Atiyah na wanda yake an a cikin juz'i na biyu wanda yake cikin juz'i na biyu a littafin ta alkanin tarih shi ma ya ambata wanga tarihi sa'annan kuma idan ka ce kuma a malamin wanda ake ce mata abul fida a cikin littafin sa juz'i na farko a cikin tarihin sa shi ma ya ambata wa haka ma malumma daban-daban daban-daban sun sa ambata wanga hadisi ce ta idan ka ji wanga hadisi za ka ji manzon Allah ya ambata kalmar khalifati wanda yake khalifa na so idan mun ce manzon Allah zai ambata khalifa ba wannan ba gaskiya da saboda da malumin tarihi da malumin tafsiri sun ambata wannan malamin ka hana maka wani littafi kuma da ba wanda yake ana ce masa tafsirul qurtubi tafsirul qurtubi shi ma wani malami ne wanda yake sananne a cikin wannan tafsiri idan ka duba wanda ayin da muka ambata ya ambata abin da ya habku da abin da muka ambata cewa manzon Allah ya ce inna hada ko wannan yana nuna Imama ali yake wasiyyi wa khalifati fikum wa shi ne wasiyina kuma shi ne khalifa na a cikin ku idan mun ga wannan wanda shi ke nuna wato manzon Allah tun farkon farkon wato addinin musulunci ya riga ya gaji wanda ke zama khalifan kamar yadda annabi Musa a lokacin da Allah ya aike shi wurin Fir'auna Allah yake mata irhab ila fir'auna innahu tagha a lokacin da Allah ya nemi ya tafi wurin sai annabi Musa a lokacin da Allah ya ta, sai ya nemi Allah ya sa masa wani wanda zai zama wazirinta wanda zai zama khalifansa sai Allah ya ce masa wa take gani annabi Musa ya ce Harun na akhi ya dan uwana annabi Harun ya ce shi ya iya zo tare da ni sai ya zama khalifan ta khalifan annabi Musa a lokacin da annabi Musa ke rai na ayan duba haka nan nomi a zamanin dan da muke nan sarko idan mun duba mutane da ke takarar kasa kowane kasa idan za a yi bincike idan za a yi zaɓe za ka gani kamar shugaban kasa da ya wani ya zaɓe ya zama shugaban kasa sai ya zaɓe wanda zai zama da khalifa tun farko a kanan ma Amerika ana yi da mutum ya riga ya zaɓi kanta ya ce ina son zama shugaban kasa sai ya zaɓi wani zaman sa vice president manzon Allah a farkon addini a farkon da ya soma sha'anin addini Allah ya ba ta umarni ba wai ta kansa bane domin idan ka duba wannan aya yake wa an dar ashirata kal aqrabi umarni ne na Allah da kuke sarki shi da ba za ba ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi to da wani shine dalili na farko dalili na biyu a cikin alƙur'ani ba to da jama'a suna ji mun ba ku jawabi wadanda ke nuna wa cewa Imam Ali shine khalifan manzon Allah a hadisin manzon Allah wanda yake yana da dangantaka da alƙur'ani wanda mun ka sani a cikin suratul shu'ara wannan yanzu ya kwanta mu zo kuma aya ta biyu wanda yake yana da dangantaka da karshen rayuwar manzon Allah domin muna ba ku ayoyin saboda mutane su sani aya na farko a farkon rayuwar manzon Allah a lokacin da ya soma addini da soma lokacin da ya soma kira zuwa ga addini. A aya na biyu da za mu baku a kusan karshen rayuwar manzon Allah. Wanda malumman tafsiri suna cewa wannan aya shi ne shi ne ayan da Allah ke ambata a cikin suratul ma'ida yana cewa ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين والتي صورة معددة أنزلها لما تفسير سوكة الوندى آية تاسا كان أبو تابا من ذو الله صلى الله عليه وآله ألوك كل ما يفتو رسول مكة يأتي يا أيكم أجي يونا حنيا تكوم وزوها ذا مدينة أتكي أن حنا أولي ولا تسمى تزدير خم أو أن Allah ya saukar da wannan aya malam ka duba wannan aya da yadda hancin wannan aya yake da yadda tartibin wannan aya yake ya isa ga mutum karatu maluma kun ta tafsirin wannan aya an ji manzon Allah ji alqur'ani wai ya kai manzon Allah ya ayyuhar rasul ya kai manzon Allah balligh ma unzila ilayka min rabbik wai ka isar da abinda an ka saukar da gare sai Allah ya ci gaba yake wa in lam in ba ka yi abin da Allah ya saukar da shi a gare ka ba ya ce fama ballagta risalatahu kaman kai manzo Allah kaman ba ka yi isar da sako Allah mu da zuwa ga al'umma zuwa ga al'umman ka ba malam ka ji wanga magana fa manzo Allah ya yi kira mutane zuwa ga addini shekara uku? a cikin wannan shekara 23 ya yi yaki ya karantar da Qur'ani ya yi abubuwa da dama sai Allah ya ce ya kai manzo Allah idan manzon ayar da mun ka saukar da kai in ba ka aikata shi ba duk aikin da kai shekara ashirin da uku ko wannan aiki duka zama banza sai Allah ya koma yana ba manzon Allah assurance assurance yace wallahu ya asimuka min an-nas amma ka sani ya kai manzon Allah cewa Allah malaukakin sarki zai kiyaye ka gabarin mutane wato mahakala da munafukai Allah zai kiyaye ka zai kiyaye ka gabarin su sai Allah ya ci gaba cewa inna Allah la yahdi al kafirin cewa Allah madaukacin sarki ba zai shiryar da mutane wanda yake kahurai ba wanda cikin suratul ma'ida ne inda Allah ke zancin ta malaman tafsiri sun ce a lokacin da wannan aya ta sauka akan manzon Allah a lokacin da yake a wuri wanda ake ce masa zabiruhum wanda yake tsakiyar hanya ne mutanen mutanen Madina suna dokan hanya su je Madina. mutane Yaman su doki hanyar Yaman, mutanen Masar su doki hanyar Masar, mutanen wato Afirka su doki hanyar Afirka Wato a wannan wurin Allah ya tafi da wannan aya. sai manzon Allah ya gaya ma dukkan sahabai waɗanda sun ka ci gaba ya ce musu su dawo waɗanda suke baya ya ce a jira su dawo a ce zo inda sun ka zo manzon Allah ya ce ma kowa ya alwala an kai alwala an kai sallah a gabar bayan haka manzon Allah ya bar an kai masa mimbari an ka manzon Allah ya hau mimbari ya soma ba da hutuba a wannan hutuban da manzon Allah ya bayar yanzu ibn abbas wanda yake yana daga cikin waɗanda sun karɓarke wanda hadisi da wanda incident da muke ambata wa cewa yana da dangantaka da wanda aya sun ka ce manzo Allah ya ba da hutuba wanda yake mai sau wanda yake ba mu da cin Allah ya yi hikima mai sau kamar haka ba bayan wannan hutuba mai sau sai manzo Allah ya ce ya ce wai sayyidina Ali ka zo kusa sayyidina Ali ya zo kusa ya ce yau a ka zo ka saya kusa da ni ya saya kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sai manzon Allah ya rike hannunsa sai ya tada hannunsa sama an ji mai tarihi sun kace har muna ganin karkashin hamatan manzon Allah da sayyidina Ali sai manzon Allah ya yi zance yake ce man kuntu maula sahada aliyun maula wai duk wanda ya mai da ya sanni kamar ni shugabansa ne wanda sai jina an zama shugabanta a bayana ka ji manzon Allah fa ka ji malum da tarihi so manzon Allah bayan ya gama sai ya ce ma mutane ya ce musu ka ji ku ce ina a yanzu ji ibn Abbas ya ce sai ya ce musu ku zo ku gaishe sayyidina Ali da sunan Amirul Mu'minin a cikin malum da tarihi sun ka ce wai Abubakar da Umar da Usman suna cikin waɗanda sun ka zo sun ka kai da sayyidina Ali har yana da da cikin abin da malum tarihi sun ka ambata sun ka ce Umar bin Al-Khattab ya kara ta cewa yace bakhin bakhin naka ya Ali asbahta wa kullu mu'minin wa كل مؤمن ومؤمن وإياك سيدنا Ali da kan gangan wai ka zama shugaban kowane mu'mini da kuma shugaban kowata kowace mu'mina ji manzon an ji hadisi ibn abbas yake an matsalan nan ba a bayan haka malumman tafsiri sun kace wai wanga aya da manzon Allah ya sami ka ya ce masayidina ali kaman kai ne jagoran mutane a a bayana wanga abin ya faru a cikin watan zulhajj sannan muharram sannan tabar manzon Allah ta duniya an aikata wanga abin ya hafko a kasan gaje a cikin kasa tsakanin makka da madina wanda yake malum mana cewa wai wannan abin ya haɓuku a rana shekara na tabbata shekara eh, ya haɓuku a rana goma na eh, goma eh, kwana na goma tabbata 18 of Zulhaj wannan abin ya haɓuku da ya haɓuku manzo Allah ya koma Madina yana Madina a wurin Muharram ya zo ya gama a safar a shekara a lokacin da manzon Allah a rana 28 da watan safar manzon Allah ya duniya wanda ke nunawa kamar manzon Allah a wannan taro domin kalifa wannan taron da manzon Allah ya tsayar da mutane in ji Ibn Abbas yake mutane mi'atu alfin aw yazidun wai mutane 100,000 sun ka tare da manzon Allah a hajjin wannan shekara sai manzon Allah ya ba su wangara wanga hukuncin da Allah ya auki ya aika masa kisa a wannan rana a nan manzon Allah ya bar duniya ya tabbatar cewa sayyidina Ali shi ne shine khalifa na duk wanda ya doke ni cewa ni ne shugaban shi to ba sayyidina Ali doke shugaban shi a na. a nan idan ka duba malumman da sun ka ambata wadanda a ruga abin da mun ka ambata suna da suna da yawa ba amma bari baka wasu sunaci a cikin malumman talatin wanda sun ka haɓata wanga zancen da muke yi. Na farko, idan ka duba malamin da ake ce mata Abu Na'im Al-Hafiz Abu Na'im Al-Isfahani a cikin littafinsa wanda ake ce mata ma nazala min al-Qur'an fi aliyan. Wai littafin ana ce mata abu ayoyin da sun ka sauka a kan Imam Ali domin sha'anin Imam Ali. A cikin wannan littafi yana cewa ya ambata wanda aya da irin tarihin da muka ambata a gurguje na farko kenan na biyu akwai littafi na biyu kuma wanda ake ce mata mai rubuta ta a wurin rubuta ta ana ce mata abul hasan al-wahidi al-nishaburi a cikin littafin sa ana ce mata asba'un nuzul a shafi 150 daya 150 shi ma ya ambata wannan kisan sannan da muka ambata cewa manzon Allah ya ambata cewa duk wanda ya doke ya shugabansa wanda ya doke ya doke ya jagoransa, a baya na shirewa shi ne sidna Ali na uku malamin da ake ce masa ibn asakir shafi'i wanda yake an shiga ya ambata wannan tarihi an da muka ambatan ga sannan idan ka zo cikin littafi kuma wanda yake durrul mansur na malamin da mun ka sani Shima ya ambata birnin mutum a mujalladi na uku wanda yake a shafi 298 Shima ma ya ambata wanga kisan da muka ambata idan ka bar shi kuma in ka ce akwai wani malami kuma wanda ake ce masa abu ishaq al-hamuwaini shi ma a cikin littafinsa ana ce masa fa'idu samtain wadanga dukkan malumma ne na sunna ba su da dangantaka da shi'awa su suka ambata wanga tarihi da damar sha'anin wanga aya sa'annan idan ka bar su in ka zo kuma ka duba Jalaluddin Suyuti shi ma a cikin littafinsa Abdul Mansur shi ma ya ambata kamar yadda mun ka ambata sa'annan kuma a cikin wani malami kuma cikin littafin da ake ce masa Fathul Qadir wanda yake a malamin da an kasanta Al-Qadi Shawkani a mujalladi na uku a shafi 570 shi ma ya ambata wannan sa'annan an ka zo kuma akwai wani malamin da ake ce masa Shahabuddin Al-Alusi Shafi'i a cikin littafin da ake ce masa Ruhul Ma'ani shi ma ya ambata mujalladi na shida shafi wanda ke tsaya a alfi da 172 eh, shi ma ya ambata wanda fitan nan da muke ambatawa sa'annan idan ka zo malam ga sunan dai daban daban daban daban daban daban malam wannan gangare da sun ambata cewa wanda kissan da shi ne abin da ke ya tabbata a lokacin da manzo Allah ke da rai. wai manzo Allah ya rasu ko ya ambata ba no wanda direct yake cewa yace man kuntu maula ko duk wanda ya sanni kamar ni shugaban sa ne to ga sai ina ne zama shugaban sa a bayana. Malam marbacin wannan. Yanzu bari kawo ka daga hadisin manzo Allah. Zan ba ku ayoyi guda biyu akwai ayoyi da dama na farko a cikin farkon daga farkon kira manzon Allah zuwa ga addini na biyu a lokacin kusan karshen rayuwar manzon Allah na uku wanda ke hadisi wanda ana ce masa hadisu sakalai hadisu sakalai shi ne manzo Allah na cewa tun lokacin da yake da rai ce in tarikun fi kuma sakalai wani manzon Allah ina bar muku a aya abubuwa guda biyu kamin ka tsira fa ina bayan ku abubuwa guda biyu menene guda biyu yace kitab Allah na farko shine buku shine littafin Allah madaukakin sarki sai yace hablun mamdudun ma bayna as-sama'i wal ard wai yana nan ne kamar igiya wanda yake ya sauko daga Allah zuwa ga kasa zuwa ga al'umma sa'an nan yace na biyu yace wa ikrati ahla baiti sa'an nan kuma mutanen gidana kurban Allah wato ina har muku abubuwa guda biyu na farko shine ne shine littafin Allah alqur'ani na biyu shine ne shine shine kuma mutanen gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi kaje wallahi hadisi fa sai manzo Allah bai saya wurin ba sai ya ci gaba da cewa yace ma in tamassaktum bihima wala an dai kun tarki wajen da abubuwa guda biyu a bayana littafin Allah sa'annan kuma da mutane gidan manzon Allah wai lan tadillu min ba'di abada wai ba ku taba ganin bata ba ku taba ganin duhu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ita manzon Allah karan na wani hadisi man da yazo ya ce inni tarikum fikum khalifatayn wani hadisi wanda hadisi za mu gaya muku inda za ku same shi da harshen manzon Allah wai sai yake ne ina bar muku halifofi guda biyu halifa guda biyu shi ne ne, na farko shi ne littafin Allah halifa alabi shi ne ne, mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa nan idan ka zo wanda hadisi za ka gansu irin wanda hadisi guda guda da harshen manzon Allah ya tabbata cikin littattafai daban-daban daban kuma dukkan su suka amma suka ce wanda hadisi sahihi ne na farko malum masu bani. yana daga cikin littattafai da sun ka ambata wanda hadisi shine as-sawa'iq al-mu'araka wannan sawa'iq al-mu'araka wanda yake shafi wanda yake 147 ya ambata wanda hadisi ba ma shi kawai ma ba idan ka ce Imam Hanbal a cikin littafin da an ka san shi wanda ake ce masa Musnad bin Ahmad wato jama'a ya kamata su sani cewa a makarantar Ahlus Sunna wal Jama'a suna da malumma wanda yake kwararru guda hudu da ya cikin su imam malik wanda ke mafi yawan mutane daga west africa ana masa biyayya ana masa taklidi sa'annan na biyu malamin da ake ce masa imam shafi'i sa'annan imam abu hanifa sa'annan kuma imam shafi'i waɗanda guda hudu cikin su ne bayyana wanda ake ce masa imam hanbal imam hanbal yana da littafin da ake ce masa musnad ibn ahmad wato wai littafi ne na Imam Muhammad wanda ke daya daga cikin wannan ma guda hudu a cikin wannan littafin sannan ya ambata wanda hadisin da ka ambata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya yi zance cewa ni manzo Allah zan bar muku halifa guda biyu na farko shine ne shine littafin Allah wanda ke alqur'ani sa'annan na biyu halifa na biyu zan bar muku shine ne shine mutanen gidana sai ya kara cewa wai manzon Allah ya kara cewa kawai ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada wani hadisi yace wai manzon Allah ya kara cewa ala laqad nabba'ani al-khabir annahuma lam yaftariqa cewa Allah madaukakin sarki ya bani labari cewa ba su taɓa rabuwa tsakanin wanda alkur'ani da kuma gidan manzon Allah. Sai ka idan ka duba da hadisai guda biyu waɗanda hadisi da muka ambata littattafai daban-daban sun ambata shi yasa a cewar manzon Allah bai ambata halifa ba wannan ba gaskiya bane saboda ga hujjoji na daga alkur'ani sa'annan kuma daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masha Allah mun gode Sheikh Abdul Jalil Nawi da ka kuma naka ne shawakar minute kuna sauraron mu on Tibra FM suna na Fuad Umar bayan Allah guda biyu suna tattaunawa suna kamuna wasu jinsofin da yake zai ba mu references mu je mu ba su littattafai suna kara mura yi ilimi a shirka musu yusuf asali suna ya yi magana akwai reminit sheik agogalo na shi kuma ya kai reminit yanzu mu ba sheik asali sunna sheik musu yusuf asali sunna zamu ba shi 10 minutes mintoci goma ya yi magana cikin abin da ya ji a bakin Sheikh Abdul Jalil ya gama kuma man ba Sheikh Abdul Jalil kuma shi kuma 10 minutes. Sheikh Asad suna bisimila. ‘Yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Maganan da Malam Abdul Jalil ya faɗa ya ce wai makarantar ahalus sunna ta kasu gida biyu. To ko makarantar ahalus sunna ta kasu gida biyu wannan kuma ita ce fahimtar shugaban ɗaya daga cikin shugabannin ahalul baiti sai sayyidi ali Allah ya ƙara masa yadda mun faɗa a cikin abin da na faɗa a rayuwar di ali ta ƙarshe da zai bar duniya ya koma ga Allah lokacin da aka soke shi da wuƙa da aka ce masa ala tusi ba za ka yi wasiya ba ƙala sai sayyidi ali ya ce ma ausa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa da annabi zai rasu bai yi wasiya ba ballantana ni in yi ce amma walakin sai dai idan aradallahu bin nasi khairin in Allah yana nufin al'umma da alheri istajma'ahum Allah sai ya tara su ala khairihim akan mafi alherin su kama jama'ahum ba'da nabiyihim sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala khairihim kamar yadda Allah ya tara al'umma akan mafiya alherin ta bayan annabinta shine na Abubakar Allah ya kare shi da yadda wannan ya zo a cikin ashafi a shafi na 171 na al'alamin huda al-murtada Ali bin al-Hussein. Sannan na Ali ne yake faɗacewa cewa inna mashura lil muhajiri na wal'ansa. Al'amarin shugabanci bayan annabi ya koma zuwa ga Allah shura ne tsakanin Makka zuwa Madina saboda Allah ya ce wa amurhum shura bainahum. Ya ce fa inistama'u ala rajulin idan suka ambaci wani suka taru akan wani mutum wasan mahu imaman suka ce wannan mutumin shugaba ne sayyidina ali ya yace kana zalika lillahi ridan wannan ma Allah ya yarda da cewa wannan mutumin shine shugaba ne a cikin abin da nake so malam Abdul Jalil ya kiyaye wajen yi min iltizami da shi shine ya tabbatar abu ya inganta domin ni a aƙida ta abu ko yana goyon bayana idan bai inganta ba bana yin hujja da shi yasa irin waɗannan nasoshin da ka karantu. wallahi ni ma ina da su a cikin littattafai na akan sayyidina Abubakar amma ba zan maka hujja da su ba yanzu ka koma cikin littafin as-sunna na Abubakar bin Abi Asim wato Ahmad bin Amr bin Dahhak bin Mukhallad Ash-Shaybani wanda ya rasu hijira ta 287 ya kawo mai lamba ta 1015 hadisin Anas dan Maliku yake cewa kuntu fi ha'itin ma'a Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa rajulun fa baba yace muna tare da Annabi sai ga wani mutum ya shigo sai ga ainihin wato yake cewa muna tare da Annabi sai ga ainihin wato wani mutum ya shigo ya kwankwasa kofa fa qala ya Anas sai yace ya kai Anas qul ka tashi faftah lahu ka bude wa bashir ka masa bishara bil jannati da aljanna wa bashirhu bil khilafati kuma kai masa da bishara da khilafanci min baya bayana qala qultu ya rasulullahi ulimuhu to in naje na kwankwasa kofa in sanar da shi tun kafin ya shigo qala sai annabi ya ce a alimhu qala yace fa kharastu fa idza abubakar ina fita sai naga abubakar ne qala yace fa qultu sai na ce masa abshir bil jannati wa bil khilafati ba'da rasulillah kaga wannan nafsi ne kai tsaye annabi ya ayyana cewa abubakar khalifa ne amma a babin amana ta ilimi ba ma hujja da shi dan bai inganta ba bai tabbata annabi ya faɗa haka ba to wancan hadisin da ka kawo ka ce annabi ya faɗa a cikin suratu ainihin wato shu'ara ƙarƙashin wa anzar ashira ta kal aqrabina cewa ya ce inna hadha akhi wa wasi wa khalifati min ba'di fasmahu lahu wa ati'u wannan magana da ka faɗa na farko dai tukunna wannan hadisin ƙarya ne hadisin bai tabbata ba saboda a cikin isnadin hadisin akwai Abdulgafar bin Qasim Abu Maryam Al-Kufi Ibn Kathir ya faɗa ya ce tafarrada bihi Abu Maryam Al-Kufi ka koma cikin albidaya wan nihaya a mujalladi na uku shafi na tamanin da talatin da uku da takwas sannan wato Ibn Madini yake cewa kana yadda ul hadisi yana kirkiran hadisan ƙarya Abu Hatim wan Nasa'i suka ce maturukul hadith mataruki ne duk ko malamai sun yarda cewa duk hadisin da aka ce maturuki ne ko rawi maturuki ne to ba a karban hadisin sa kwata kwata wannan yana cikin mizanul i'tidal a mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da ashirin da takwas yadda wancan hadisin da annabi ya faɗa ya ce khalifa ne ka ban maka hujja da shi ba saboda inganta ba to wannan ma da kai hujja da shi shi ma hadisin bai inganta ba. Sannan idan muka dawo ta ɓangaren abin da ya shafi matanin hadisin, Banu Abdulmuttalib a wannan lokacin kwata-kwata ba su wuce mutum arba'in ba adadinsu su ne kamar haka, Abu Talib, Abu Lahab, Al-Ghaidan, sannan Usamu, Hajalu, Diraru, Al-Abbasu, Hamza, عبد Zubairu, Abdullahi, Al-Harith. Wanda ya riski wallazi adraka min haula'i bi itatin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa'anda suka riski aiko annabi sune Hamza Abbas Abu Talib Abu Laha wayannan sune gudun hutun hudu zuriyar Hamza a wannan lokacin kana lahu zuriyar sigaran lam yu'aqibu yana da yana da kananan yara ne Abbas kuma mafi girman 'ya'yansu shine ainihin wato Fadlu wali da ba'ad al-bi'sati bi khamsi sanawatin an haife shi bayan an yi annabi da shekara biyar Abu Talib yana da ‘ya'ya guda hudu, akwai Aliyu, akwai Talib, sannan akwai Aqil, sannan akwai Jafar, sannan akwai Abu Lahab yana da ‘ya'ya guda ainihin wato uku, uku ba ba. sannan da wani wato Mu'attif, sannan Al-Ghaidaku yana ba shi da ko'ya, sannan kusan ya mutu yana ƙarami, Hajalu eh, ainihin wato yana da ɗa ana ce masa murra, Al-Muqawam wato ba ba shi da wani ɗa a wannan lokacin dirar lam yu'aqib bai bar wani ba kaf bai bar wani ɗa ba zubair yana da ɗa abdullahi sannan sai alharis yana da ainihin wato ‘ya'ya guda bakwai da makamantansu, idan ka haɗa ga baki ɗaya a wannan lokacin da manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi wannan matsalar zaka ga hatta akwai matanin akwai nakara a ciki. Saboda haka in abu bai inganta ba, kwata-kwata maganin ai hujja da shi bata taso ba. Abin da fa muke ce masu shi'a, wannan matsalar da ta zo fa ta raba tsakanin musulmi, ta zama ƙadiya ta imani da kafirci, to nafsi fa muke bukata ƙarara daga wajen Allah ko annabi wanda babu ihtimali a cikin shi. Ya zo a cikin ilalu shara'i da alkisa da albasa'ir da isbatul huda da ta'awilul ayat da albihar da nurus taqalaini da alburhan. cewa kuka yi fa daga sadiq ya ce wai urja bin nabi ila sama'i an yi mi'raji da annabi zuwa sama mi'a wa ishirina marra sau ɗari da ashirin ma min marratin babu wani zuwa sama da annabi zai duk musulmin duniya sun san an yi isra'i da mi'raji da annabi sau ɗaya ne illa wa qad awsallahu azza wa jalla fiha annabiyya bil wulati al ali wal a'imma akthar mimma awsahu bil fara'i fa ce duk zuwan da annabi sai Allah ya masa wasiya akan imamancin sayyidi Ali sama da yadda aka yi masa wasiya akan duk wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato farlanta. Sannan in ya tabbata yadda kuke faɗa an naɗa sayyidi Ali sahabbai suka ƙwace, don mai Allah zai naɗa ka abin da ka san ya fi annabci mutane su ƙwace, kuma ka zo ka mara musu a ci gaba da zama tare da ainihin wato su. Wannan shi ne, cikin maganganun da na faɗa na faɗi, cewa wannan matsalar faɗi ta ta ja hatta wajen fassara ƙur'ani ya zamanto yadda shi'a suke fassara ƙur'ani daban da yadda musulmi suka san fassaran wannan littafi na Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan na faɗi cewa da na Ali Allah ya ƙare shi da yadda ya sha faɗa a mumbari. Wani mutum ya zo ya tambaye shi ya ce, Na ji ka a huɗu ba ɗazu kana cewa Allahumma aslihna bima aslahata bihi al-khulafa ar-rashidina. Faman huma sai ya yace habibaya wa amma ka abubakar wa umar imam al-huda in ya san an naɗa shi sun kwace ya zo zai ce masa kuma jagorori na shirya wannan maganan naɗin da aka yi da kuma matsayin da aka ba shi a addini shine muke faɗa wa shi a duniya cewa ƙarya ne ba a yi haka ba wannan matsayin da shi a saka ba shi ya zama yana ɗaya daga cikin rukunin imani yana ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci shine muka ce ba a yi haka ba wannan ba daidai ba ne. a cikin abin da ka faɗa na gode ma Allah da ya fito daga bakinka. Ka kawo ayar ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min Dama yadda kuke fassara ayar wai Allah ya ce ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min fi aliyin. Ka isar da abin da muka saukar maka a cikin lamarin Ali bin Abi Talib. Kaga kenan wato gabaki ɗaya babu wani abu a addini a musulunci da yake da muhimmanci kamar imamancin sanya li ali wa in lam tafa'al in annabi bai aikata haka fa ma ballagta risalatahu bi Izad da manzanci ba gabaki ɗaya kai ka ce risalar ka tokal ta dogara ne kawai akan wannan imamancin wannan ba ita kaɗai ba ce wannan ya zo a cikin tafsirul qummi a mujalladi na ainihin wato tara sannan kuma yana daga cikin abin da kuke yi kamar yanzu innal ladhina kafaru wa zalamu abinda kuka yi kawa shine wa kafaru wa zalamu ala muhammadin haqqahu Wannan suka kafirta suka zalunci iyalan gidan annabi muhammad ta hanyar kwace musu haƙƙin su lam yakun allah liyaghfir lahum babu yadda za a yi allah ya gafarta musu da faɗin allah lam yakun allah liyaghfir lahum ala muhammadin haqqahu ba yadda za a yi allah ya gafarta mu wanda suka kwace iyalan gidan annabi muhammad da kuma faɗin allah fasu ya alamul lazina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun da kuma faɗin Allah cewa walau tara wato allazina zalamu ala muhammadin haqqahum da zaka ga waɗanda suka zalunci iyalan gidan annabi muhammad akan haƙƙin su fi gamaratil maut wa amma sannan da faɗin Allah kuntum khayra a'immatin ukhrijat lin-nas haka kuka ce wato ya zo wai kuntum khayra immatin ne haka yake a ƙur'ani sahabbai suka canza duk fa akan wannan matsalar fa ta imamanci wanda wannan maganar da ka faɗa ka ce wai annabi ya faɗa a gajir kum ya ce kaza kaza kaza ya ce man kuntu maulahu fa aliyun maulahu wannan hadisi na man kuntu maulahu fa aliyun maulahu kalman maula kalma ce da take da ihtimali mu kuma abin da muke faɗa wa an duniya fa cewa kuka yi imamancin nan ko khilafancin nan kamar annabta ne ci gaban annabta ne Allah da ya tashi don ya gusar da iltibasi ga musulmin duniya ce mana ya Muhammadun Rasulullah lafazin annabi Muhammad manzon Allah ne duk musulmin duniya sun yi ijima'i bai da wata fassara sai kwaya ɗaya. Idan za a kawo abin da ya fi annabta muhimmanci, don me yasa Allah da zai yi magana ko annabi ba za a kawo lafazin da ba shi da ihtimali sai kwaya ainihin wato ɗaya ba, sai a kawo lafazin da yake yana da ihtimali a yare na ainihin wato larabci kalmar maula a larabci tana ɗaukan arrabu Allah subhanahu wa ta'ala sannan al'ibnu ana ce masa maula sannan al'Maula, maula waliya amran wa auqama bihi duk wanda ya jibinci wani al'amari ya tsaya a ana ce masa maula al-muhibbu ana ce masa maula as aboki ana ce masa maula sannan al-halifu wanda kuka ƙulla wata yarjejeniya da shi ana ce masa maula sannan annazilu waddaifu wanda yake saukar baki ana ce masa maula aljar ana ce masa maula ashariku ana ce masa maula asiru siriki ana ce masa maula Alkaribu makusanci min Asaba wanda yake da asaba kal ammi kaman dan uwan mahaifi da dan dan uwan mahaifi ana ce masa maula almun'im mai ni'ma ana ce masa maula almun'amu alai wanda aka yi masa nima ana ce masa maula almu'tiqu mai yanta ana ce masa maula almu'taq wanda aka yanta ana ce masa maula al'abdu ana ce masa maula, attabi'u mai bi ana ce masa maula. Da haka in ma hadisi ya tabbata abinda annabi yake nufi man maula maulahu. Duk wanda na kasance ni masoyinsa ne, to wannan alin masoyinsa ne, ka diba ƙarinan hadisin, annabi ya ce Allahumma wali man walahu. Allah ka so wanda ya so sayyidi alewa adiman adahu, Allah ka ƙi wanda ya gaba da sayyadi ali ita ta fassara maka maula ɗin mai annabi yake nufi da ita ba yana nufin cewa shi shugaba ba ne. Sannan abu na ƙarshe na kamar ana ɗaga min hannu cewa lokaci ya kuma malam Fuad. Kawo abu a littattafan tafsiri na sunna bai nuna tabbata shi. Duk wasu maganganun ma da ka kawo ka wane ya kawo wane ya kawo. Wasu maganan ma idan sun kawo ƙaryata ta suke yi su musanta ta su ce ba daidai ba ne. Amma haka kuke sai ku je ku ce wane ya kawo wane ya kawo wane ya kawo. Allah ta'ala shirye da mu ka dai tunanin yadda za ka kawo wa duniya dalilin da za ta gamsar da su Allah ka shiryar da mu Allah ka tsare mana imanin mu na'am Masha Allah, mun gode shakka Musa Yusuf Asadu Sunna, kuna salarin mu on Kibra FM suna na Fuad Umar. Waɗanda kuka kama wannan debate, dialogue, uh, late, za ku samu ku saurara wannan shiri in an gama akan kiblafm.com kun samu full version. Uh, Sheikh Abdul Jamil ina ce kai kuma ka ji maganganun da shek asadu sunna ya fada ka kuma ka doki mintoci goma ka yi magana cikin abin da ka ji a bakinsa kuma ka zama mun koma shi kuma da sake nuna another ten a ah, bismillah shek um, da farko ke abin da nake so malam ya dana shi ne ka gani na farko in mun ka za mu yi zance yana da kyau musai ya kan topikin da an ka bayar. Wanda topikin da muke zance a kai ba mu nan ka zabe ba a kibla FM ne ta zabe a yi magana game da shani wane ne shugaban wane ne shalifan manzon Allah. Sannan shi topikin da suka bayar. Da kuma matsayin sa ne. Fadal, ina je ka bismillah, fadal. Na, ba, na, a shaika uh, Abu Jalil, bismillah, lokaci su kai mini take goza, shaika uh, bismillah, kai magana. Shaika, uh, idan za mu yi magana, an ba mu topic ya kamata mu stay on top of the topic, wato mu yi zance kan maudu'in da an ka bamu. Saboda na gani ana ta fita nan a shiga nan a fita nan a shiga nan alal misali malam ya yi zance cewa shi'a suna da imani cewa ginshikin addini guda shida ne wannan ba gaskiya ba ne idan kana son ka gane a fidan shi'awa usuli din a wurin mu guda biyar ne akwai littafin da an ka gane wanda yake very basic ana ce masa a ƙa'idun imaniyya, wato shine fidan imaniyawa wanda yake shi'awa idan ka karanta cikin wannan littafi zai baka dukkan abin da shi'a a kai imani shi kisa ba gaskiya bane cewa shi'awa suna da imani cewa alkur'ani wani ko eh, eh, ginshikin addini guda shida wannan ba gaskiya ne, na farko kenan sa'annan na biyu kuma fitar kan maudu'i ta yi magana da dama wanda yake bai da dangantaka da maudu'in da muke ciki na farko kamar misali ta yi magana cewa imamar Raga ya ce wai Allah ya yi magana cewa wani layin asma al-husna fad'u biha cewa su ne su ne waɗannan asuna na ubangiji kaga wannan mawdu'in bai da dangantaka da khilafancin da muke magana kai in wannan ajin sun ayi magana shi mu samu wannan different topic shi me ake nufi da shi shi ya tabbata bai tabbata ba me yake nufi da wannan kaga wannan wannan mawdu'in daban nan ka kuma yi magana cewa na shi'awa a cikin littafin su suna cewa Qur'ani an yi tarifi a karuwa ko an yi kago an yi ragewa da makamancin su wannan kuma abu ne wanda yake bai da dangantaka da maudu'in da muke zance a kai. Maudu'in da muke zance a kai shine ne khilafancin manzon Allah. Shin akwai dalili cewa manzon Allah ya zabi Abubakar a nashi a fadi a kan halsi ko in zabi da. Wannan shi ne maudu. Shi da da na so in dai malam Musa in dai zai magana ya stay kan topic on top of the topic saboda mu samu natijan abin da muke magana. mu shiga kan maudu a shiga a shiga nan zai ba mu wannan shi ne na farko na biyu shi ne malam ya yi magana cewa a cikin jawabinsa ya nuna cewa malumman ahli sunna wal jama'a sun dace cewa manzon Allah bai zaɓi wani khalifa ba malam ya yi wannan magana sai na gani akwai tanakudi tanakudi wani shi ne wato akwai bugu a cikin maganansa wato wani magana ya nuna cewa manzon Allah bai zabi kowa ba sai kuma yazo ce akwai wani hadisin da wani wani bawan Allah ya manzon Allah manzon Allah ya ba shi sako cewa ya ce ya ya ma sayyidina Abubakar cewa shi ne halifan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi to kaga in ma ce manzon Allah bai zabi ba ko kuma mu ce manzon Allah ya zabi in ya zabi wani ya zabe in bai zabi kuma ba ba kamata mu gane wani ne amma a ce nan ya zabe nan bai zabe ba na farko ke na biyu duk ni yanzu Allah ya zabe cewa sayyidina Abubakar shine khalifa to me yasa mun ka samu wasu malumma sun ka zo sun ka sha bamban cewa manzo Allah bai zabe wanda inda ya tabbata cewa manzo Allah ya zabi Abubakar da irin wannan hujjojin da kun ka ambata daga ina an ka samu wasu malumma sun ka zo sun ka sha bamban game da shani wangazance wannan shi ne na biyu na uku idan ka zo ga tushen yadda ka fada yau idan mun ka ce manzon Allah ya zaɓi khalifa kuma wannan khalifa shi ne abubakar me yasa bayan rasuwan manzon Allah an kai zaman da ake ce wata sa'ifa idan ka je cikin malumin tarihi su ka ce bayan rasuwan manzon Allah an je an ka zama a cikin wani gidan da ake ce masa sa'ifa tu bani sa'ida a wannan wurin an ka zaɓi abubakar wanda ke nuna wa cewa manzo Allah bai zaro ba wannan shine na uku na hudu idan wanke manzo Allah bai zaɓi wurin ba yau ina son ka koma cikin tarihi ka duba in manzo Allah bai zaɓi ba wanje to me yasa sai na Umar shi ya zaɓi wani me yasa Usman dan eh, me yasa an ka zaɓi Usman kuma idan ka duba cikin tarihi sai Abu Bakar kamin ya bar duniya sai inda ya zaɓi Umar bin Khattab bayan Umar bin Khattab kamin shi mai duniya sai da ya zaɓi mutane guda shida yake musu daya daga cikin waɗanda shida suna iya zama khalifan manzon Allah sa'an nan daga baya an kaza an kaza bi sai da eh, Uthman bin Affan shi sa waɗanda duka yana nuna wa kamar me akwai waɗanda hadisai manzon Allah bai zaɓi wani ba wannan ya kwanta na biyar akan wannan mutum guda guda sai Umar da kansa ya Umar da kansa inda zai zance bayan zaben Abubakar sai ya yi magana ya ce wa ka gani zaben Abubakar wai zabe ne wanda yake saltatun wa qala Allahu min sharri wai wani fitina ne wanda ke Allah ya kiyaye wannan fitina to in dai manzon Allah ya zaɓi Abubakar a cikin wannan hujjojin da an ka ambata ta yaya Umar bin Al-Khattab zai zo ya yi zance irin kamar haka yana ce ma jama'a kamar wato wani fitina ne da Allah ya kiyaye mu game da sharrin wannan fitinar zaben Abubakar wannan ne ce ya kwanta na uku wannan na farko na uku kai zance cewa wannan hadisan da muka ambata wannan hadisai ne wanda yake ba sahihi bane da makamancin su ka gani idan mun koma ga ilmin hadisi, ilmin hadisi muna da hadisai ɗaya guda biyu akwai hadisin da ake ce masa hadisul ahad aha shine ne shine hadisin da mutum guda ya rawaito ko hadisi mutane biyu ko hadisi mutane uku shikenan babu wanda ya ambata shi ana ce masa hadisul ahad sannan muna da hadisin da ake ce masa mutawatir mutawatir shine ne hadisin da an rawaito da maluma da mutane daban-daban daban zamani daban-daban lokaci daban-daban wannan hadisi in ya so wurin mutane daban-daban daban wannan hadisi yana nan sahihi saboda saboda yana da wuya a cewa mutane da sun karu a zamani daban-daban sun zo sun kai dace saboda su yi ƙarya su yi kago ga manzon Allah sallallahu alaihi wa idan mun ka gane wani irin hadisi biyu da muka ambata wanda hadisin da muka ambata sawa'un na farko ne wanda manzon Allah ya ce wai ah, Imam Ali shi ne khalifa na kuma Wasi'ina. idan ka koma dole ka san da manta amma na cikin littafin sunna ne ba da yawan ka bayar ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba idan ka koma wani bangare shi a kuma akwai irin wanda hadisai kuma ta bangare shi wanda sun ka ambata shi ta ban zai ta bai yiwuwa a ce wai wadanda mutane ta bangaren shi'a dukkan su sun dace kan kariya sannan a zoma malumman sunna su kuma sun dace kan kan kariya domin ba wani wanda yake ba gaskiya ba ne ba ta shi cikin tarihin musulunci ba wannan ya je kwanta idan ka koma cikin sahih bukhari da sahih muslim babu khulafa'un nabi akwai hadisi khulafa'un nabi saboda mu tabbatar cewa cewa manzon Allah bai ambata khalifa ba wannan bai tabbata ba gaskiya bane saboda ne saboda a cikin sahih bukhari da sahih muslim manzon Allah yana cewa la yaqulu hadha al-amr da irin da title wannan unwanin wannan hadisi khulafa'un nabi wato khalifofin manzon Allah sai in ka ce wai khulafa manzon Allah yake wa hadisin an karawato wai manzo Allah yake la yaqumu hadha al-amr ma marra fihi al-ithnay ashar khalifa wai wanzan lamari na addini wa musulunci ba zai kawo karshe ba sai dai an samu khalifai dayyad dayyad dayyad guda goma sha biyu sai na wurin yake Sun قال كلمة لم أفهمها sai manzo Allah ya yi magana wanda ban ci a ƙarshen ba abin da ke rufi ba sai wani rawi ya ce eh, sai an ka tuna ma wannan rawi da ke ambata wanga hadisi sun mafasu fitilau sai aka ce masa kwala kulluhum min quraish ya ce dukkan waɗannan hamisan za su kana cikin quraish ne wannan shi ne na bangare na biyu sai ta akwai hadisan da ke gwada kamar manzo Allah bai bar duniya ba sai da ya ambata khalifofin manzo Allah malam mu bar mutu wannan idan ka zo a hankali hankali bar batun littafi kawo maka hadisai bar mu batun Qur'ani bar batun hadisi na zo cikin hankali shin akwai wani shugaban kasa wanda muka sani a zamanin yau wanda yake ya shugabanci mutane amma sai da wanda yake khalifa babu wani mai hankali wani kasa da za ka taba gani yana ran kasafa sai wannan kasan ya damu yana da shugaba amma babu khalifa babu hatta iri kasashen da ke da sarakuna na malakiya wato wannan masu da abin da suke ce masa wali ahad cewa kan da wannan ya duniya akwai wanda zai mara masa baya mukarar wannan sawa'u musulmai ne ko ba musulmai bane dukkan su sun fahimci wanga sai a ce wai dukkan mutum musulmi ne ba musulmi ba ne tun fahimci kamar ya kamata kana da wanda zai ba maka baya idan ka ɗauki barci. sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi shi kawai ne fahimci wannan ba a baya haka idan ka zo in ka duba cikin rayuwar da mu muke yi idan ka zo da ba ina ka maka misali daga manzo daga mutane sannan ka zo ma irin cikin family zama mu ɗan mutum kana da mata da yara kana da dabbobi kana son kai tafiya ka je wani wani za ka yi tafiya ne ka dawo kana iya kai ka bar ba da kamar musu wani zai kula da dabbobin ba sai a ce manzon Allah wanda ke shan al'ummansa wanda Qur'ani ke cewa la'allaka bakhi'un nafsak kana kashe kanka saboda waɗanda al'umma sai a ce ya bar al'umma ba da ya ambata wane ne khalifan manzon Allah ba wannan abu ne wanda ke hankali bai doka Masha Allah, mun gode Sheikh a Jalil Nawi. Kuna sauraron mu on Kibra FM suna na da Umar. Yanzu ya mu ba su magana mintoci goma goma. Ya mu ba asa da Sunna another 10 minutes mintoci goma shi kuma ya respond to maganganun da ya ji cikin abinda da Sheikh Abdul Jalil ya faɗa. A ah, bismillah Sheikh suna. Ah, Malam Fuad maganar da ya faɗa ya ce ina fita daga maudu'i. Ba gaskiya ba ne, idan masu sauraro promo ɗin da aka saki ba a manta ba abinda aka yi a duniya za a alkawari wane ne khalifa kuma mai matsayin khalifancin nan a cikin addinin musulunci a wannan ita ce babbar rigima tsakanin ragowar musulmin duniya da kuma su 'yan shi'a na faɗi cewa har sai da ta kai na'imatullahi jazairi ya faɗa a cikin littafin shi anwarun nu'maniya ya faɗi cewa inna la nastami'u ma a ahli sunnati ba mu haɗuwa da ahli sunna ala ilahin akan Allah ɗaya ko annabi ɗaya wala ala imamin ko shugaba ɗaya yace wa dalika annahum yaquluna inna rabbahum saboda mu na faɗa cewa ubangidan mu shine wanda ya kasance annabi Muhammad khalifan annabin shine Abubakar yace to in dai wannan Allah da ya turo annabi khalifansa shine Abubakar ya ce ba mu yadda ba kuma ba yadda za a yi mu amincewa Allah da annabi. Wannan ita ce magana da ya faɗa a cikin sa alwarun nu'umaniya a mujallaji na biyu shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas. Abin da muke cewa duniya a wannan mawkifin matsala ce fa da ta riga ta zamanto ta imani da kafirci a wannan gidan rediyon wani ya faɗi cewa fa imamancin nan yana gaba da annabta. tare da sunayen annabawa da tabbatar da annabcin akwai shi ƙarara a ƙur'ani amma ba wannan matsalan ƙarara a ƙur'ani bai koyiwa abin da ya fi annabta muhimmanci a ce a samu annabtan ƙarara a ƙur'ani Allah ya faɗe ta da matsayinta amma abin da ya fi annabtan muhimmanci a ƙur'ani babu shi bai taɓa yiwa wannan shine dalilin da ya sa na kawo yancan maganganun ba fita nan daga ainihin wato maudu'i ba domin sai mutane sun san nauyin abin a gurinku da kuma yadda ku kuke kallon shi da yadda duk yadda alaƙar mutum ce kyau da Allah idan ya koma zuwa lahira ba tare da aƙidar cewa an naɗa sayyidi Ali sahabbai sun kwace ba to a gurin ku ba kafiri ne ɗan wuta ne sai ya shiga wuta wannan kuma dole ne mu fitowa da duniya wannan duniya ta san wannan shine asalin sos ɗin rikici tsakanin al'umman musulmi da ainihin wato shi'a ta duniya abu na biyu a ƙarƙashin wannan maganar da ka faɗa ka ce wai na kawo hadisai masu cin baka fahimci magana ta bane magana ta da na faɗa hadithul inzar da ka kawo ƙarƙashin wa ta ashiratakal aqrabina hadisin inna hadha akhi wa wasi wannan dan uwana ne nayi masa wasiya wa khalifati min ba'di khalifa na ne bayana fasma'u lahu wa ku saurara ku ji na farko mu dauka ma inda hadisin ya inganta ai da annabi yace min ba'adi ba ku kuna cewa bila faslin ne mu kuma a gurin musayyidi ali yayi shugaba kuma khalifa ne amma ku maganar da kuke wa duniya fa cewa kuka yi su kwata suka yi ta yaya Allah subhanahu wata'ala zai nada wani ya ce sai yayi sannan wasu su zo su nada nasu a gefe daga ƙarshe a kada nadin Allah nadin Allah bai ci ba bayan Allah yana faɗa da kanshi ya ce qul malikal mulki tu'til mulka man tasha'u وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ka على كل شيء قدير wannan abu ne da bai yiwa to sai na ce maka idan ka kawo wannan hadisin na ce bai inganta ba saboda a ciki na ce maka akwai Abdul Ghaffar bin qasim Abu Maryam Al-Khu'i Ibn Kasir ga abin da ya faɗa akan shi Ibn Madini ce yana ƙirƙirar hadisin ƙarya Abu Hatim da imamin An-Nasa'i suka ce maturukil hadis ne na ce maka in irin wannan hadisin ne rubabbe za ka je ka ɗauko to ne ma sai ka yadda da wannan da annabi ya ce yake anas dan maliku ya ce suna tare da annabi ya ce aka zo wani mutum ya ƙwanƙwasa ƙofa faƙala ya anasu kum ya ce tashi fafata halahu sai ya buɗe masa ƙofa ya ce in ya buɗe ƙofa wa bashirhu bil jannati wa bashirhu bil jannati wa bashirhu bil min ba'di sai na ce kaga hadisin nan yana maganan cewa abubakar khalifa ne bayan annabi amma a babin amana ta ilimi bai inganta ba bai inganta ba to yadda ka faɗa ka ce a hankalce bai wa a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko wani mutum idan zai tafi bai bar khalifa ba wanda zai zamanto ya wakilce shi a bayan shi annabi a aikace yayi abin na faɗa na ce annabi a shekarun da ya rage zai bar duniya ya koma zuwa ga Allah wanda ya bari a makofinsa yana wa sahabbai komai ya jagorance su yi kaza ne sai da na Abubakar kwana goma sha biyu har sai da ta kai lokacin da wata mata ta zo ta samu annabi ya ce mata ta je ta dawo take cewa in ji ita walam jitta ka annaha ta ƙulu bilmau da zan je in dawo in samu rai ya yi halin shi me zai faru sai annabi ya ce mata in lam ne. in ba ki same ni ba in lam ni to fa ati Babakarin ki samu abubakar wannan ishara ne duk lokacin da mutum yake shugaba in yana ishara zuwa ga in ba shi gawa ne wannan yana nuna kai tsaye cewa shi ne shugaba amma mu abin da ba za mu iya yi ba ba za mu iya wa Allah ƙarya ba ba za mu iya wa annabi ƙarya ba sai malamai suka ce waɗannan maganganun in direct annabi ya faɗe su ba direct ba shi yasa a wani hadisin da ya ce a kawo abin rubutu ya rubuta wanda zai zama shugaba a bayan shi har an ɗauko sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake faɗa cewa kai Allah ma ya ƙi da dukkan masu imani su zamanto wani ya shugabanci al'ummar nan bayan Abubakar ainihin wato a bayanta wannan yana daga ciki saboda haka abin da ni nake cewa nake ainihin wato faɗa a ƙarƙashin wannan shine a magana ta gaba da ka faɗa cewa wai ana maganan cewa annabi kaza kaza kaza sai na ce maka to ai cikin wanda suka yi wannan maganar idan an yi wasiyan nan an naɗa ta yaya aka yi sai ya di Ali bai sani ba har zai koma zuwa ga Allah da aka ce masa alatusi si ba za ka yi wasiya ba ya ce ai annabi da zai rasu ya koma zuwa ga Allah bai wasiya ba kuma aikin da na Ali yayi a aikace shi yake nuna cewa wannan wasiyar da ake magana cewa annabi ya yi, ƙarya ne ba a yi ta ba hatta lokacin da aka zo ake neman shi da abin da ya shafi matsala ta ya zo ya zamanto shine shugaba ai gashi a cikin nahajul balaga ya faɗi cewa da uni ku kyale ni sai ya ce waltamisu gairi ku je ku nemi wani na wannan ya faɗa a cikin littafin nahajul balaga a shafi na ɗari da saba'in da takwas inda Allah subhanahu wa ta'ala ne ya naɗa shi lamma hunna su alal bai'ati da qatl Usman radiyallahu anhu yayin da mutane suka so suna su za baya bayan an kashe sai na Usman me yake cewa cewa ya da uni ku kyale ni walta mai su gari. ku nemi wani wanda ba ni bai zama shugaba ku yi masa mubaya'a da Allah ne ya naɗa sai ya Ali kamar da kuke faɗa zai ce da uni walta mai su gari, ku kyale ni ku nemi wani na wannan maganar kenan sannan hadisin da ka kawo na cewa annabi ya faɗi cewa wato a wannan za a samu shugabanni guda goma sha biyu hadisin wato ya kunu isna ashara imaman za a samu ainihin wato imamai guda goma sha biyu ya zo da ruwayoyi daban-daban